الحمد لله رب العالمين وأسلم وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يقوى مسلمي na wannan gari mai albarka bunkwai ko bukwai eh boikwai ko boiko bohiko to yan wa musulmi na wannan gari na bohiko a ƙasar benin a jiya ne ko kamar jiya ne ko lokal zaman cikin da jiya ko a ƙasar benin suna muku fata alkhairi da gaisuwa irin tajin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi wa Allah godiya tabaraka wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan gaban masallaci na wannan gari da albarka a gaban manya-manyan bayan Allah baƙi da suka taho daga ƙasashe daban-daban cikin ƙasashen Afirka. Ba don komai ba sai don zuwa wani abu mai muhimmanci, taro mai muhimmanci, taron albarka na nada ɗaya daga cikin manya-manyan malamai kuma iyaye limamai shugaba kuma jagora na limamai na wannan ƙasa mai albarka a taya shi murna da addu'ar Allah ya masa riko da hannunsa ya tallafi shi ya karfafi shi wanda gobe na gabatar insha Allah kuma wannan wa'azi an shirya shi musamman don girmama shi ma da girmama wannan al'umma ta wannan ƙasa gaba ɗaya da kuma sauran iyaye maza da mata muna yi wa Allah godiya a karo na biyu da haɗa mu da ku a wannan lokaci a tare da mu akwai manya-manyan malamai na duniya waɗanda suka shahara a duniya wajen karantar da sunna wanda alhamdulillah muka ga su a zaune a gaban ku waɗanda kuke gani a kafafen yada labarai a nesa yau za ku dan kuma za ku ji akwai manyan manyan malamai daga togo daga mali daga ghana da sauran ƙasashe na afirka duk su zuwa da wuri da ba zan iya ambato su gaba ɗaya ba da najeriya ba. akwai manya-manyan malamai da kaɗan ya hana su zama guda goma duka wannan gari da albarka don taro wannan taro da albarka Allah ya ba mu dacewa daga taron namu akwai maza akwai mata da na shigo ma sai nake cewa anya kamar mata ma ba su kuma zan yawa ba ko matan garin su kuma za yawa ne to Allah muku albarka wannan yana nuna cewa alhamdulillah akwai alheri a wannan gari kuma ba ku zauna haka ba matan kuma kuna karanta da su a ciki. insha Allah ta'ala a yau akwai adadin maluma da za su gaza mutum kuɗi ba wanda duka za su tsaya a nan kuɗi za su yi wa'azi da kuma za a samu kamar mutum biyar za su gabatar da wa'azi a wannan guri da albarka insha Allah ta fara kaza. a farko za mu fara da abin da yake ya fi kodai muhimmanci a gidan mu a da'awar mu shi ne karanta alƙur'ani mai girma za mu kira dangaren alarama alarama alaramoni daga ƙasar najeriya shi ne shi malami a sheikh alhassan aljani nasiru gwamnati wanda yi insha Allah zai ya mana shi mana karatun Alkur'ani, da gaske sai kowa ya yi shi ana kafiri a shi ne sakataren alaraboni na jama'a za mu tafi da daga najeriya makogoransa a buɗe ke kuma ana ya bashi makogoro mai kyau mai lafiya ta fata allah ya ƙara lafiya maza ku ɗaura mana wannan a kada ku ɗauki hankalin mu yanzu a kawo haske sosai kamar rana Allah ya da lada Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ma bismillah Allah ya biya ka بسم ربكم أعلم بما في نهور zaman lafiya a tsakanin musulmi da musulmi dan uwansa da kyautatawa da kuma tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba sai da malam zai nuna mana musulmi a duk inda yake a kowace ƙasa yake zai iya rayuwa kuma zai iya yin addininsa kuma zai zauna lafiya da mutane don addinin mu addini ne da ya zo da zaman lafiya da ainihin kwalitarwa wajen haɓaka kyautata zamantakewa ta kwarai da haɓaka tattalin arziki da kuma rayuwa akan Allah ya ce annabi ya ce insha Allah ta'ala muna da yake babban malami da cido da Sheikh Abubakar Abdulrahman Zamfari ne daga cikin manya manyan malamai a Najeriya masu kuma karantarwa a babban jiha ko wance babban birnin mu na Abuja a ƙasar Najeriya malam bismillah fal yatafaddal mashkuran مأجورا الله أكبر وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم وكلة من يفقهوا وهي بهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك كان فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق الله العظيم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 واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 yawan yau wara a rage ka ce to bayan haka muna da ƙara kudi ma Allah ta bada wa ta'ala da ainihin ya ba mu damar isuwa wannan yammacin yau yammacin juma'a sha hudu da watan al-muharram na hijirar masu sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha biyu da watan takwas dubu da ashirin da biyu na miladiya a wannan gari na ainihin ko na kuma a ainihin kasar benin a mahalin yankuwa musulmi maza da mata a wannan wuri na farko za mu ce allah subhanahu ta'ala ya adata mu shiga aljanna taron nan baki daya wa'anda suka zo da wani mazo ba muna roƙon allah ya adata mu shiga da taron nan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da yake kyawun sakamako da ainihin gwamnatin wannan ƙasa ta Benin da yake kyawun sakamako ga mataimakin shugaban ƙasar Benin da yake kyawun sakamako ga ainihin sanata Sale Dipti Sale ban san eh, wannan kalmar Intanet tana da mu gajen mai iya kabuɗewa. a yi rasa rashin sadaka muna roƙon Allah mai sakamako kuma muna dai roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ƙara haɗa kan musulmi an ce in tattauna a kan abin da ya shahi wato zaman lafiya muhimmancin zaman lafiya da kuma yadda ya kamata ko kuma sabubba za a iya samun zaman lafiya da haɗin wannan zaman lafiya da haɗin kai a tsakanin al'ummomi baki daya zan kasa ku kashi biyu a matsayi na mai koyo idan kuka lura akwai kin kan malamai a baya na zaune waɗanda tabbas wato sun fada ne idan fara koyon yadda za a wa'azi a wannan wuri muna roƙon Allah ta wata ana yi mutum kyawun kasan ko da alkhairi dan agaji Allah bai ki kawo sakamako dan jindu Allah bai ki kawo sakamako wato ainihin haɗin kan nan dama jalibar shi ne da zai samu zama lahiya idan akwai haɗin kai za a zama lahiya kuma ko da a tsakanin dabbobi idan da akwai haɗin kai tsakanin za mu zauna lahiya ai da kasashen kanar ma ya ya tsara da tsawo to yan masu girma haɗin kai haɗin kai a tsakanin dabbobi idan kan suna haɗe na su zama za mu kasa wannan haɗin kai zuwa kashi biyu haɗin kai tsakanin musulmai da musulmai bisa bambancin fahimtoci ko ma ba bambancin fahimtoci ko ta hanyar mafamtaka ko ta hanyar sana'o'i ko ta hanyar siyasa ko dai ta hanyoyi daban-daban da za su iya jawo a samu wato rashin haɗin kai wanda rashin haɗin kan shi zai kawo rashin zaman lafiya ɗanwa masu girma wannan abu ne wanda yake sananne a ainihin duniyar musulmi abu na biyu shi ne haɗin kai tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba kuma waɗanda ba musulmai ɗin ba tare da mabambantan wato ƙidosu ko dai kiristoci ne ko yahudawa ne ko kuma masu wani addini daban wanda ba kiristanci ba yahudanci ba to wa'annan mutane yadda za su samu a samu haɗin kai tsakanin da al'umman musulmi ba shi ɗaya a zauna ƙasa ɗaya gari ɗaya ainihin unguwa ɗaya ga gida ga gida ko ga shago ga shago ko ma a cikin shago ɗaya ko a cikin ofis ɗaya duka ana samun irin wannan cakuɗa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ana ma iya samun auratayya tsakanin musulma tsakanin musulmi namiji da mace wadda ba musulma ba idan kirista ce kawai ko kuma ba yahuda kawai da sharuɗan da musulunci ya gindaya duka waɗannan abubuwa gaba ɗaya za a kira su ma'amaloli waɗanda za su iya bayuwa zuwa ga samun safani ko kuma a haɗin kai wanda muna bayani akan haɗin kan da kuma muhimmancinsa bari mu fara da na farko na farko shi ne haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi idan an samu haɗin kai tsakanin al'umman musulmi wannan haɗin kai shi zai bayu zuwa ga samun cikakken zaman lahiya tsakanin al'umman musulmi da duk lokacin da aka samu haɗin kai da zaman lahiya a tsakanin al'umman musulmi wannan shi zai bayu zuwa ga samun haɗin kai da zaman lahiya tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba haka bari mu fara da bangaren na farko shi ne haɗin kai a cikin gida haɗin kai tsakanin musulmai da musulmai ɗan uwa duka munan gaba ɗaya mun san cewa da ba mu da haɗin kai ba za mu taru nan liya ba aƙalla duk wanda ka gani a wannan guri to akwai nau'i na haɗin kai ko da kaɗan ne bi ana kila akwai ɗan matsaloli zai ɗan koma kan gefe ba tare da wasu manya sun gansa ba saboda akwai ɗan matsala amma dai akwai ne akwai haɗin kan saboda ka ba wani mutum da yake wannan guri face kanmu haɗe yake kuma in Allah ya yarda muna zaune lahiya kuma za mu yi wa'azi lafiya mu tashi lahiya da yarda Allah a sakamakon haɗin kanmu har kenan tun yanzu mun fahimci mahimmancin haɗin kan al'umma musulmi shirya wannan wa'azin ki tara wannan manyan malamai ki tara da tijai maza da mata wannan natijar haɗin kan ne kuma natijar haɗin kan shi ya samar da zaman lahiya da ba a zaune lahiya wannan taron ba za a yi shi ba wani iyazu billahi. Afirka ba yadda za a yi irin wannan taron saboda babu haɗin kai a tsakanin. Saboda ka abu da kai ke nan. Mazarun da sun zaɓa alfahari wa tsakan an saukan mace alƙur'ani a shekara ashirin da uku sannan Allah ya karɓe shi. Allah ya zauna ya karantar da alqur'ani tare da fassara shi da hadisansa shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin ya koyar kaso mai yawa shine haɗin kai da za mu ce mu ɗauko ayoyi da suka zo da lamiri na jam'i na umarni a lamirin jam'i da na umarni a hali da lamirin jam'i da ba da labari da lamiri na jam'i to gaskiyar lamari za mu sauke alfahari gaba ɗaya sun daga ainihin alhamdulillah rabbil alamin ayya zuwa milal jinnati wa nasi dan za mu taƙaita da wasu ayoyi da ƙaigasu domin abin da muke so shine sakon ya isa muhimmancin haɗin kan musulmi kamar lahiyar su wanda yake bayuwa zuwa ga haɗin kai tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba ɗan ƙasa ta zauna lahiya kowa ya yi addininsa ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala mai sakamako. Bari fara da faɗan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul rafali arba'in da shida kamar da laga cewa wasi Allah wa rasuluhu la takabu وتذهب ريحكم واصبروا wannan aya amma tun daga malamai bayanmu da ne suna cikin lokacin da aka faɗa mani shi dai idan sako ya isa Allah ta ko ta ala ke wanda zina a allazina A tsirin laha wa rasulahu kaga tun yanzu kika ne muna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya gina wannan addinin musulunci ya aiko mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi akan lamirai na jam'i a wajen umarni da lamirai na jam'i a wajen hani sai aka ce ya wa Labina amuru ya ku daukai imani nan mutum guda aka kira ko mutum biyu ko jama'a nan. ya ayyuhal ladina amanu ya kullu kai imani kaga aka kira kowa da kowa ya kai umarni atiullaha kuwa ku yi wa Allah ta'a. yanzu a wannan umarni da aka yi mutum ya aka umurta ko jama'a da yawa jama'a gaba ɗaya aka umarta dukkan mu aka umarta kuma wannan ya ayyuhal ladina amanu umarni fa ne daga su abubakar radiyallahu anhum har zuwa mutum musulmi na ƙarshe na duniya wanda zai mutu kafin busar ƙaho na tafi iyama wannan umarnin gaba ɗaya duk wani musulmi a duk inda yake tun lokacin da ayar ta sauka har ya zuwa ƙarshen rayuwar musulmi wanda zai rasu wannan kiran ya haɗa shi ya ayyuhal lazina amanu ya haɗa da musulman ainihin ita saudi arabia ya haɗa da ƙasashen larabawa ya hada da kasashen turawa ya hada da kasashen afirka gaba daya dukkan mu an kira mu da wanda aka haifa da wanda za a haifa nan da shekara dubu goma idan ba a tafi kiyama ba sai musulmi ne wannan kiran ya kama shi haka kenan nan ke an haɗa al'umma musulmi Allah ya nuna cewa lallai al'umma musulmi akwai mahimmanci su samu haɗin kai ka ke musu umarni aka ce a zai wuri a Allah da'a sannan wa rasulahu ku yi wa manzon a'a umarni biyu sai hani wala tanaza'u kada ku yi jayayya ku tafsalu sakamakon jayayya za ku yi rauni wa tazhaba hukum, ainihin ƙarfin ku zai tafi wasbiru ku yi haƙuri inna allaha ma'a sabirin lalle Allah yana kada masu haƙuri ku kalla yawa wannan aya akwai umarni a cikinta guda nawa mu kirga ya ayyuhan lazina amanu wannan kira da girmamawa ko da shugaban kasar ainihin benin zai buɗi baki ya ce ya ku mutanen ne su nan ya ku mutanen bayiko wannan girma ne kuma girma ne gare ku to Allah ne ya ce ya ku da kuka yi imani iya kai kira na girmamawa kenan kar aje mun ji Allah ya kira mu kar mu karkade kunne mu gyara zuciyar mu saurara sai ga umarni guda biyu asiqullah wa rasuluhu yiwa Allah da'a da manzansa ayiwa Allah da'a ayiwa manzansa da'a a sai mun tsaya fasare fasaren da'a ga Allah da'a ga manzo ba kowa ka da'a ga Allah na nihin jin umarninsa idan hanyarsa. hannuwa daga hanyarsa sannan ta ga manzon Allah shine jin umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kuma hannuwa da abin da manzon Allah ya hana abin da Allah ya ce mu yi gaba da jama'a mun yarda wajibi ne mu saurari dokar ka biyo baya in dai mun yarda da wannan kira atiullaha wa rasulahu yiwa Allah ta'a kaya babu shirka babu ainihin ƙafe-ƙafe babu ko ɗaya dole ku tsaya a kan tauhidi kuma ku bi shi keke da keke kuma ɗari bisa ɗari faɗi'ullah wa rasulau ku yawa mazan Allah ɗa'a babu bid'a ka magana bid'a sunna zalla sunna ta kawai kuma nin kenan sai hali wala ta tanaza'u kada ku yi jayayya Kuma idan akwai haɗin kai ba magana jayayya wala ta tanaza'u fatamtalu kada ku yi jayayya za ku samu waƙewa, za ku samu rauni idan muka lura yanzu Allah subhanahu wata'ala ya ba mu umarni biyu ya yi muna hani kwaya ɗaya a cikin wannan aya wala tanaza'u na munaza'a jayayya a tsakanin umar musulmi me ya sakamako sakamako shine yin rauni ga ada yawa amma taron tsintsiya babu shara ba za a iya komai ba ba za a iya taimakon marayu ba ba za a iya taimakon da tijai ba gajeyu ba za a taimakon jaware ba ba za a iya taimakon marasa lahiya ba ba za a iya komai ba sakamakon ne sakamakon saɓani da jayayya ko wannan kira da an ka yi ba bambanci tsakanin bambance bambancen fati ko bambance bambancen fahimta ko bambance bambancen yare duka ba wannan kalma ɗaya ce kun yi imani da Allah ku yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to kawai ku yi masa da'a kuma sannan kada ku kuskura ku yi jayayya Allah ya ce idan kuka jaya za ku watsi, kuma za ku yi rauni kada aka ni wannan habari kokarin ku zai tafi gaba daya kada ta ni wasbiru kuma ni na uku kenan ku yi hankuri shi kuma sakamakon hankuri inna allaha ma'a sabirina Allah da kada masu hankuri wannan aya ta isa a nuna muna mahimmancin haɗin kai tsakanin al'ummar musulmi na farko dai idan muka haɗa kan mu Allah ya yi muna alƙawalin zai ba mu ƙarhi zai kafa mu za mu buwaya mu samu ainihin kwanciyar hankali na tattalin arziki da komai gaba ɗaya kawai sa'an nan kuma dole wannan haɗin kan zai yiwu tsakanin al'ummar musulmi sai da imani da Allah da mazan Allah bai masa ta'a sannan kuma da hakuri domin akwai abin da mutum zai maka tafi zafi idan baka ka ba sai ka ce to kawai zama an watsa kowa ya sha gabansa. to sai Allah ya bada wani irin saƙo mai mahimmanci wanda in dai kai Allah kake so in dai kai mazan Allah kake so to za ka so ka kasance a matsayin wanda kake tare da Allah wallahu ma to barakallahu fi wa sa'ilai ka <laughs> ah, a ya tsammanin mutu a ne yake yayi barakallahu fi a takaice wannan aya abin da kin na kenan kamar yana ganin kawai wasa kike ko bari mu je aya ta gaba aya ta gaba shine sai mu tunda mu mun banki muhimmancin haɗin kai tsakanin al'ummar musulmi sai mu dawo akan muhimmancin haɗin kai tsakanin musulmai da wa'inda ba musulmai ba shine inda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratu al-mumtahana la yanhaakum Allahu an alladhina lam لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهيكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وصاهروا على إخراجكم وأن تولوهم أولئك الله كان وما لا يشاء لن يكون الله سبحانه وتعالى يكفي Allah kamar kalama sai hana ku ba kawar al'umma musulmi ainihin ku zauna lafiya ku yi wa waɗanda ba musulmai ba waɗanda ba su yaƙe ku ba ba su kashe ku ba ba su fitar da ku daga gidajen ku ba to Allah subhanahu ala bai hana ku masu aikin nagarta ba ku kai ‘ya’yansu makaranta gina masu gidaje ku ba su tsaro ku ba su bashi ku ainihin ba su haɗin kai a zauna lahiya a tsakaninku in ji Allah ta baraka wa ta'ala wannan mun samu umarni daga Allah bangaren mu mu haɗa kan mutu kuna sannan sai mu rungumi junanmu waɗanda Allah ya haɗa mu zama ƙasa guda da su sai mu masa aikin kirki muddin da su ma ba su cutar da mu ba shara'i shine muddin ba su cutar da mu ba kuma haɗin kan mu shi zai sa su damu zaman lafiya lalacewa mu shi zai sa su cutar da mu muna roƙon Allah subhanahu Allah ya sa saƙon ya isa ko da bai isa ba subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allahu akbar Malam Sheikh Abdulrahman Abubakar Al-Zamfari mutumin zamfara ne amma Abuja Kamfara ya koma Abuja yana kadawa. Allah ya saka malam da alkhairi. Allah kuma ya ƙara lafiya da nisan fana. Ana ba mu amfanuwa da abu da bala ya yi ƙoƙarin karantar da mu. Babban duniya wani sakon shi ne a yi ƙoƙari a nuna wa mutane cewa addinin musulunci addini ne da ya kira a kan ta'ayyushin rayuwa da zaman lafiya tsakanin abokan zama tsakanin mata da miji akwai alfahari da sirri tsakanin makoci da makoci akwai alfahari da sirri tsakanin uba da ɗa akwai alfahari da sirri tsakanin hukuma da mabiyanta akwai alfahari da sirri tsakanin liman da mamoma akwai alfahari da sirri tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba akwai alfahari da sirri tsakanin musulmi da musulmi akwai alfahari da sirri ta'ayush ana nufin wato rayuwa musulmi ana nufin zama lafiya a haɗa kai a zauna lafiya a ƙaunar juna a nema arziki a nema abinci a bauta wa Allah a rayuwa kan kala Allah kala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna godiya wa malam Allah ya saka mai da alkhairi haka lokaci ne saboda dare yayi dole ne za mu yi hakuri mu tsaye shi saboda muna da malamai guda uku da za su zo su gabatar mana da karatu a wannan dare insha Allah ta'ala yau da yi wanda yake yin bacci ke da kuma ya wanke idansa da za mu ta bugawa ne daga nan sun yi nama sha Allah ba da ke tara a yanzu insha Allah ba tare da ba da lokaci ba zai kira kuban alaramma kuma na ɗaukewa wanda dace cewa mai murya biyu malam ashir gari ahmad suleiman sani daga malam shugaban tafarki shugaban majalisar a majalisar alarammomi ne ta najeriya gaba daya kungiyar izalatin gida wai kamata sunna malin shugaba ne malin jagora ne kuma malin sananne ne da kurkinsa da dai da allah ya yi masa ana fata allah ya yi impamu da ba shi lafiya da bisa kwana ci gaba da doriya da sauraron karatunsa da kuma kwanciyar shi kowa ya ɗauko wayarsa da da rikodin da bidiyo ya ɗauka da ya odiyo ya ɗauka don wata gara fasa ce kyauta ne aka samu ba lalle a daga samun ba nan gaba kusa ba ana nan ma da Allah ta بسم الله الرحمن الرحيم حميم حي في قام كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به روحا والذي أوحينا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أمر على المشركين ما تدعوهم إليه فهو على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا ومعلمنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji maɗaukacin sarki. Kira da abincin Allah tabbata ga annabi Muhammad. Annabinmu, manzanmu, malamin mu mai mana tarbiyya. Allah ta raya mu akan sunnarsa. a kira mu muna bin tafarkinsa. Allah ka tashe mu a cikin mabiyansa. Ka shayar da mu alkautararsa. Ka sanya mu cikin cetonsa. alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi sa bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama an uwana wanda muka haɗu a wannan ne wannan gari na a nan cikin garin benin cikin ƙasar benin wani ke tsara mutum taya murna da kuma fatan alkhairi ga babban nasara da wannan gari ya samu da babban nasara da dukkan musulman benin suka samu da babban nasara da dukkan musulman afirka suka samu da babban nasara da musulman duniya suka samu yau a ce kirin ƙasa ta benin an haɗa kan musulmi an musu jagora guda ɗaya wanda zai faɗi an ga wata zai faɗi za a sha za a yi sallah da zai zamanto kalmar su gabaki ɗaya sun tattara a gare shi kamar yadda ƙasashen duniyar musulmi suka ci gaba irin su Saudiya, Sudan, Misir, su Najeriya za a samu mutum ɗaya mai magana da yawun musulmi gabaki ɗaya a samu mutum ɗaya wanda zai ce an ga watan Ramadan gabaki ɗaya musulmin ƙasa da ɗauka ya ce an gani gabaki ɗaya su sauki ko shakka babu wannan ba karaman nasara ba ce ba. Ya haka muna taya ku da wannan nasara kuma ku ribace ta da gaske ku yi amfani da ita haɗa kanku a ƙarƙashinsa domin duk ƙarfi da aka haɗa wannan shi yake kawo ƙarfi shi yake kawo ci gaba da yawa da cikin azumi za mu ga daga benin ana ta bugo mana waya shin an sanar da ganin wata cikin musulmi ya sanar an yi kaza an yi kaza mu ce ku can ba ku da ganin ku sai ai a can babu amma yanzu Allah mun da kan da ita sai kawo mana wannan ni'ima mun godewa Allah subhanahu wa ta'ala fatan mu musulmai tsoron Allah ku gode ma Allah akan ni'imar da Allah ya yi matuƙar kuka butulce ba da haɗin kai kuka rarraba kalmar ku da sunan wasu ƙuraje na yare ko na ƙungiyanci ko na wani abu kuka raba kanku don wanda aka ba ba tare kuke da shi ba ku sani waɗanda kuke zaune da su kuke ku rarrabuwar kai a addini kuke ku rarrabuwar kai a siyasa kuke ku rarrabuwar kai a komai amma kalmar su wajen musulmi guda ɗaya ce sun suka tashi sun kara musulmi ya kamata ku yi karatun tanusu kalmar ku ta zama guda ɗaya wanda za ku dunkule ta ku tunkari dukkan wani ƙalubale da zai fuskance ku a ƙasa Allah madaukakin sarki zai ga wannan kuma zai sa ya muku albarka shi ya sa mu musulmi kuma kuma ina mu daban ne musulmi environment ɗinsa zamantakewarsa aurensa kasuwancinsa aikin gwamnatinsa nomansa komai nashi ya bambanta da kowa muna da wasu kasa'i wata ke amfattun abubuwa da muka sha bamban da dukkan wata al'umma Allah maɗaukacin sarki tun da ya aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi a cikin wata irin al'umma mai zaluntar kanta al'ummar da ta kai imma kusan suna rayuwar dabbobi mai ƙarfi ya cinye mara ƙarfi suna rayuwar adawa ta ƙauyanci na ƙarshe babu ci gaba babu ilimi babu civilization babu cikin wata wayewa amma a cikin wannan al'ummar Allah ya tayar da annabi ya haɗa kan wannan al'ummar ta zamanto barazana ta zamanto in tana nan saharar manya-manyan sarakuna a wancan lokacin adasa su rinka girgiza abin da suke ji daga madina wannan daula ɗin wadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya kafa ta kun san me yasa a cikin shekaru goma zuwa goma sha uku da ya yi ya canza al'umma da baki ɗaya ɗauki wani irin saiti saboda ne wannan shi ne abin da ya kamata kai a matsayinka na musulmi ka tambayi saboda Allah madaukakin sarki da ya ce wa manzo sallallahu alaihi wa sallam a cikin suratul an'am a ta yace mushi kulka ce inna salati قل إن صلاتي ونفتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرك وأنا أول المسلمين يسكتي إن صلاتي الله الله أنا تاوى تلك دكا وتعبادة أكيد لقلبي ya ce wani suki na aikin haji na ko yanka na malamai suka ce wannan ta wakilci dukkan wata ibada da ake yi da kuɗi wa mahayaya da rayuwa ta gabaki ɗaya a itashi na aure na kasuwanci na noma na sana'a ta siyasa ta zaman ofis ɗina dukkan abin da nake yi a rayuwata a cikin gida ko a waje a garinmu ko ba a garinmu ba a inda aka san ko ba a san ba ko mamaci ga mutuwa ta har zuwa lokacin da mutuwa za ta sami billahi rabbil alamin ina yin su ne domin Allah kadai ubangijin talikai sai Allah ya ce la sharika ba bana haɗa Allah da wani a cikin wancan na shirka a ibada na shirka a siyasa ana shirku siyasi ana shirku na ibadi ana shirku ibada ana komai na shari'a da ku ana yin shirka a komai kada farko sallah ibada da muka ce ya kunshi ibadar da jiki bana shirka kuɗi kuɗi na bana shirka a ciki ina neman su ka inda Allah ya ce ki sarrafa su ka inda Allah ya ce so ana shirka ba na haɗa Allah da wani a cikin rayuwa ta gabaki ɗaya siyasa ta noma na komai ina yi domin neman yardar Allah kaɗai a sharika da kai sai aka ce waje zalika umarci a ce da wannan aka umarci ni umarci da aka wa manzo sallallahu alaihi wa sallam umarni ne na dukkan al'umma umarni ne na gabaki ɗaya kun umarnin ya fara sauka a kansa shi manzo sallallahu alaihi wa sallam to ina kai akan manzo sallallahu alaihi wa sallam aka da miki gidansa a gidan aljanna zilarsa guda ɗaya wanda Allah ya na miki ya fara miki wannan umarnin to ina ni da kai da bamu san har yanzu a ina miki ba ina za mu je a nan wannan umarnin ya fi cancanta a kawunan mu mu muke da buƙatuwa ba bamu san menene farkon mu ba mu san menene karshen mu sai kuma Allah madaukakin sarki ya rufe wa ana awwalul muslimina shine farkon musulmi waye musulmi a nan za ka gane al'ummar addini da Allah ya ɗauka masa suna musulmi. Musulmi daga Islam ni kauya Ubangiji maɗaukacin sarki. Musulmi Shi ne, duk abin da zai yi a rayuwarsa abin da Allah ya ce ya yi ne abin da ga ya bari abin da Allah ya ce ya bari ne wannan al'ummar ta wancan lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyan su a irin wannan tarbiyya addini ya bi jikinsu sai suka canza duniya baki daya wallahi a wancan lokacin ba su fi duniya ba civilization Wayewarsu wasu ta kai karun ba wayewarsu ba ta kai ta habasha ba wayewarsu ba ta kai ta farisa ba kai abin da zai fito ma ma a fili ka gane shi za ka iya auna wayewarsu lokacin da suka kai yaƙi farisa ɗaya daga cikin sahabbai suka kame ɗan gidan sarkin farisa ɗan gidan sarkin farisa ya aiko wakilai ce a zo a tattauna tsakanin shi da musulmi ko nawa suke so zai ba su don shi abun kunya ne a tafiyar da yarsa a tafi da yasta a matsayin a matsayin ya ta zo aka tambayi musulmi yi shawara a junansu ake to kuma muna da buƙatar kuɗi yaƙi da tanadi da komai sai je wannan mace a bayar da ita shugaban su ya je gaban sarkin farisa ya ce zo za mu ba ku ya ce dinare dubu sarkin farisa ya ji hariya ya ce wallahi na zata za ku ce miliyan ya ce kai a kirge ma akwai a kirgen kuɗi akwai abin da fi dubu da akwai miliyan wato kwaman kirge na kuɗi akwai miliyan da ne ne menene ya sa suka girgiza daulolin wancan lokacin musuluncin da suka riƙe suka aikata a aikace ba musuluncin baki ba tarbiyyar da suka samu Allah madaukakin sarki ya tarbiyyantar da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya tarbiyyantar da su tarbiyyar da suka amsa sunan musulmi a gidajensu Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya faɗa musu ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ya yace dukkan ku masu kiwo ne dukkan ku sai an tambaye ku abin da aka ba ku kiwo wa rajul ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi tun wani mai gida abin ciwo ne ya fara da aikin musulmi gidan musulmi daga shi ne ake fara sa tubalin daula ta musulunci tubalin al'ummar musulmi tubalin tarbiyyar musulmi in ɗaiɗaikun gidajen mu suka lalace ba yadda za a yi al'ummar mu su gyaru sai aka ce dukkan wani mai gida dukkan baya ne a gidansa sai an tambaye ka dangane da matarsa da ka zauna da ita akwai hisabi a tsakaninka da ita in ta ki ba ta abin da ya dace ka ba ta na abinci da Allah ya ce kowa ya ciyar gwargwadon ikonsa ubangiji maɗaukacin sarki ya ce fi ذو sa'atin min sa'atin. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ubangiji madaukakin sarki yake yumsik bu fa'atin nisa wanda Allah ya yalwata ya ciyar a yalwa Allah ya san abin da yake a jihunka ya san abin da yake banki ya san abin da ka ba da ajiya ya san gidajenka ya san kuɗinka ya san abin da ya bata, sai ba ka buɗe ya ce ka ciyar wanda aka yalwata ma da ciyar a yalwa Allah ya san wanda zai shiga gida ya kaje kansa ya fito da ya bayar ajiya ko ya ajiye a mota ko a mutun babur ya je ya ce ni da wannan kawai na shigo gidan Allah ya sani Allah ya san masu ƙauri inda kuma Allah madaukakin sarki ya sanya ya takura ki baya da wadata to ya na gwargwadon ikonsa wannan fa ba privilege bane ba insani bane ba ba wai kayi wani abu bane ba dan kayi farilla ne rai ne wajibi ne in ba ka bata a nan ba wallahi sai ka ba a lahira kuma ka san me za ka ba a lahira ka hana ta shinkafa ka hana ta kaza ka hana ta nama da kana da kuɗin saya ba ka ba ta ba to a lahira ba nama za ka ba ta ba a uwa a shinkafa za ka ba ta ba wallahi tawa sallar ta hajjilin nan naka kyakkyawar tilawar qur'anin nan ta ta azumin nan na da ka tsara rana shi za a ɗauka tana zaune a cikin domin ranar manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce kitabu da za a yi mana ranar babu dinare ranar sai ahli ko da hasanat za a cancanta tun kawon ayyukansa sun tsare a ɗauki munana a jibba maka wadda baka iya siyar da ita shinkafa ba yanzu ta je lahira ta samu gwalagwalan kallolinka sai ka da yawa mata in suka bugo mana waya don Allah mijin mu ƙauro baya ciyarwa baya kaza sai mu ce shi nike jin tausayi ba ce dan shi zai haɗu da ubangijinsa shi ne matsala sai dai ba Allah shi haƙuri in ma bai ba shi a nan ba sarki sun kula da matansu kuma suka kula da ƴaƴansu tarbiyyar ƴaƴansu Allah da ya sa mu yi aure Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tazawwaju waludan wadudan waluda fa inni mufakhirun bikum al-umam yawm al-qiyamah manzo Allah ya faɗi dalilin da ya sa mu aure ƴaƴan mu su zo domin yi alfahari da su ta haifi ‘ya'ya ta zubar da su a gari babu karatun boko babu karatun addini babu tarbiyya babu aihar Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ƴaƴanku suna ƴan shekara goma murru auladakum bis sala wa hum abna ku umarci ‘ya'yanku da sallah suna ƴan shekara bakwai wa duribuhum wa hum abna wa ashir da in sun kai goma duba rahama ta ubangiji madaukakin sarki yake dan shekara rahama irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jin kansa da tausayin yara amma da yake waje ne da ake buƙatar tarbiyya yake in su shekara goma ba sun sallah ba ka da ke kai ne gida ka ta fito sallah asuba yake assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ka ga ƴaƴanka a bayanka daga shekara goma abin da ya sama a masallaci ba ta gansu ba kuma har da koma ta yi bacci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma umarni wal amru yufidu al wujub abin umarni yake ka'idantarwa shine wajibi wajibi ko a shari'a shine wanda ya aikata su yuqaqab yusabu man fa'iluhu wanda ya aikata za a baki lada wa wanda ya ya cancanta a da shi wannan umarnin haka ka kyale shi ga ƴaƴan Allah ya ce Allah ya ce ga ƴaƴanka yau mu mun sai ƴaƴa ba muna nufin jin ƴaƴa ba dan jin daɗin mata muka tsara da shi ba wai muna da wancan manufar ta manzo sallallahu alaihi wa sallam mu tsara man mutane a yau abin da za ka fahimci wannan miliyar biyar musulmi biliyan ne a duniya sulusul alam mu ne ɗayan ukun duniya musulmi su ne ɗayan ukun duniya a haɗa dukkan wani addini kiristanci yahudawa buda da komai masu bautar rana da komai su ne kaso biyu mu ne kaso ɗaya kuma ba wani addini shi ɗaya wanda zai yi tsaho da ya kai ɗaya bisa uku a duniya babu miliyar nasima an biliyan a turai musulmi amma ba mu da kalma a duniya ba mu da kujerar hawa naki a majalisar ikikin duniya ba ma amfanar da musulmi komai da abin da muka sani wannan wata irin al'umma ce irin waccan al'umma ce ko kamar zo sallallahu alaihi wa sallam da ya girgiza Gidajen sarautar cikin hikira da habasa irin wancan ne irin wancan ne haka aka kai wa sarki kisira labarinsa yake wallahi mulkinsa sai ya zo nan waɗancan duka ba su ware ba za su da kaya su kira mai kyau za ka da wani civilization su da suka tsaya gaban Ruskom ya je ya koma yana shawara da mutanen sa yake mutanen nan da gaske suke suka ce ya za ka rudu yan ƙauyen da su kira ma ba su ya ce kai ina kallon su kira ina kallon wannan ka kalli zuciya da imanin da take ɗauke da su mutanen nan sun yi imani da Allah kuma sun bi manzansu da aka aiko Abu Sufyan ya zo ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam da hakansa ya koma ne yake na ga ban taɓa ganin wani sarki duk fadar duniya ya shiga ban ga wani mutum da ake ma biyayya ba irin wanda da suke gaban manzo sallallahu alaihi wasallam wannan su suka cancanci suka canza duniya da tarbiyyarsu waɗannan su ne lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu aka naɗa sayyidina abubakar sayyidina abubakar ya ce zai iya mulki irin na manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne komai sahibul fawasilul dawani sharhi risala kitu cewa ta haƙƙa alaihi bilikul wilayat dukkan shugabanci shine shugaban kasa manzo sallallahu alaihi wasallam shine ministan tsaro shine kwamandan yaƙi shine treasury shine Shi shine accountant general duk wani mutane ta tattaru shi kai shi ne kuma liman da aka zo aka yi na abubakar ya ce ba zan iya ba sai na umar zo kama alƙalai riƙe mun na umar ya zauna shekara ɗaya a kujerar alƙalai ba wanda ya kawo makara ya zo ya samu sai na abubakar ya ce mutanen nan a ne in tafi kasuwa mutanen nan kowa ya san haƙƙin ɗan uwansa ba wanda zai cuci ɗan uwansa babu rigimar gona babu rigimar ciri babu rigimar bashi babu rigimar kasuwanci babu rigimar komai kowa ya san menene mutumin da ake zuwa mutum ya kasuwanci ya bar kuɗinsa mutum ya yi shekara yana shela kansu ba sa buƙatar alfani waɗannan ne kai kana jin da Allah ya ce wa yusiru na ala anfusihim law kana bihim walladheena ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladheena sabaquna bil iman والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون wanda Allah madaukakin sarki yake kawo mana a mutansu da rayuwarsu suna fifita wa yi kuruna a da'an kusur malauta na biyu suna fifita waɗansu a kawunansu ko da suna da tsananin bukata kuma suka yi a aikace abin da Allah madaukakin sarki ya fara a farjame mutanen da suke zaune za a kawo ruwa mutum zai mutu saboda kishin ruwa ya ɗaga ya ji ɗan uwansa a gefensa ya ce eh ya miƙa wannan tana ji zai cuce shi wato abin da rike nufi a taƙaice aiki na da gaskiya da cika alƙawari da ibada da tauhidi ta Allah da mu'amala kyakkyawa a tsakaninsu da wannan suka ci duniya da wannan kuma suka yi fice da wannan al'ummar musulmi su ta su da dukkan wata al'umma ashe babban matsalar mu kenan mu addini ne ba mu tabbata shi da yadda Allah yake so kuma Allah madaukakin sarki ku sani babu ruwansa sunnar Allah ubangiji madaukakin sarki in ya so addini na ɗaukaka wallahi ko ba da mu ba zai ɗaukaka inna allaha la yansura hadha ad-din walau bi rajulin la khalaqa lahu Allah yake Allah yake Allah zai kuma kon wannan addini ko da mutumin da bai da rabo a lafiya alfarma Allah ya mana kin ya ga dama dukkan duniya za ta zama musulmi amma ya mana alfarma ya ku zo ku yi aiki da umar ku sakamako ku taimaki addini ku tsaya akan kan addini malami ya taimaki addini karantarwa wa'azi tarbiyya ya fara gani a kansa ɗalibi ya taimaki addini neman ilimi da komai da komai ɗan kasuwa kowa ba wani mutum a cikin kuma ba su hanyar da zai da zai taimaki addini ba manzala sallallahu alaihi wa sallam ta mai sarki take ba shi aiki safwan ibn mu'affan wanda hadisatul is ta faru a kansa bacci yake amma mun zo sallahu alaihi wasallam ya ce da muna tashi mu fatta kana barci idan muka tashi muka tafi ka duba inda muka yi ka tsanto mana abin da muka yadda kada ka ba shi aiki a musulunci in ne barci an ba shi aiki har ya tsanto na Aisha radiyallahu anha ko kai ne kake da balle aikin ka a musulunci aikin ka tarbiyyar ta da ƴaƴanka tarbiyyar musulunci a musulunci a aikace a ɗabi'ance kada ka zamanto yadda kafiri zai kai ka ya zama fitina ya kalle ka ya zama fitina na لا تجعلنا فتنة kafa كفروا na na mutanen kirki haka suka ce ya ubangiji kan ya mu zama fitina ga kafirai ya za ka zama fitina ga kafiri kafiri ya kalle ka ce in ce wannan ne musulmi to ne ban kirki na da shi ban kirki na da shi kawai juma'a in tafi juma'a ya tafi juma'a ni in tafi coci amma cin kuɗin haram tare miki ƙarya tare miki zina tare miki shan giya tare miki ɗan wiwi ne duk tare miki komai na iskancin duniya da mu muke kuma zai zo sai mun ainihin musulmi ne ba ta bambanta da shi me zai jawo ya shiga musulunci kai ma ta zama wani babban dutse da take kauce hanyar musulunci don ba wanda zai kalle ka shiga musulunci ya Allah kada ka fita mu zama fitina da kafirai wannan shi ne abin da ya kamata mu ɗauka a rayuwarmu Allah madaukakin sarki ya gyara ayyukanmu Allah ya gyara kwakwalenmu Allah ya taimaki musulunci da musulmi Allah ya haɗa kanmu wannan shugaba da za a haɗa gobe ya Allah ka yi jagora Allah ka sanya ya haɗa kan musulmi baki ɗaya Allah ka sa shi ne dalilin haɗe kaukin musulmi baki daya ya Allah ka taimaki musulmin ƙasar nan Allah ka dora su kan dukkan wanda zai kawo musu haskada ko gaba ko ya raba kawunan su Allah duk wani fitinan ne wanda zai raba kan musulmi a kasashen mu na musulmi Allah ka mana maganin su Allah ka dora musulmi akan kafirci Allah ka dawo da musulmi akan gaskiya Allah ka taimake mu da taimakon ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu Akbar الدكتور عبد المطلب النبي البراجي الله كشم الله كشوف الفرقي وعد وقي سلسي سلسي سلسي تجد ولا وقتي لو إن شاء الله تعالى تجد وقتي وانا واعز وانا واعز إن شاء الله تبارك وتعالى وأنا فهمكم وأنا فهم ديني تبارك وتعالى Allah ya saka da alkhairi ai wannan mutum yana da bukatar hutu yawa saboda duk kan sabar ya hake Allah ba mu lada a ɗan uwa babban malami da ke Abdul Mutallib gida do babban limamin fasar da ne Mola Kilayan a Kano Nigeria Allah ya saka masa alkhairi rayuwa a cikin ya fata ɗauka kuma da shi ne bai amma da shi insha Allah ta'ala gobe ma rana ce za kuma daɗa fafatawa ya mana magana akan tarbiyya a musulunci da kuma tarihin shi da musulunci da yadda musulunci ne farko da yadda musulunci ya kamata ya zama ya riko da addininsa da gaskiya ya kula da amana ba mai cin amana ba mai gaskiya ba matsalici ba ke rike alkawari ba mai saba alkawari ba duka wannan yana da cikin tarbiyya ta musulunci musulmi suna samun nasara a cikin rayuwarsu da mu'amalolinsu da kuma ci gaba yayin da suka zama to masu tarbiyya ya mana magana kan mu kula da 'ya'yanmu a wani mu zo mu ta haihuwa ba ma lura da ne muka haifa ba ba ma riƙo da hannun 'ya'yanmu a rayuwa da mazanmu da matanmu amma da yawa daga cikin an uwa musulmi akwai rauni na tarbiyya da zai da zuwa zo ka da mata akwai matan musulmi da in ka gan su irin shigan da suke yi ba za ka ce musulmi ba ne ba ban san zage ba kamar ba saka shi ba sun mata da madan Allah yana yi wa nabi ya ce alfajika wa banatika wa isa'il mu'minina yu'minina alayhinna in salatu na. ذلك أن أيضا عنه الشيء وقد الله غفورا suna yawon tsirara kamar yadda wanda ba su yi suke yawon tsirara wanda da musulma ne fitar da gashi tana nuna wa duniya gashinta wannan ba tarbiyya ba ne kuma sabon Allah ne kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun rukusuhunna ka asmi mace kufin ma'ila لا يدخلنا الجنة بغير استحقاق ولكن هنكلم تبين هذا الولي أنا يسلي تبين هذا أخي Thank you.

mu'amala mu'amala kira mu'amala ta ne ma'amata wannan su ne tarbiyyar zata a kasa da ne a kwanci ne ma kwanci ya ka dawo har ma wasu da kuma ne ya kai ba inda za ta yi a kwanci da ya mata wata kasa akwai shekaru marasa da rakuta marasa kuka shi ne su rinka to shi ma I'm ne tafiya ya tafi da tafiyar da tafiyar da ya fi kara kara da yau yau ba sa yin aure sai su yi zaka zaka to kamar ba wani abin ki ba a zama abin to ya kama kawai ga shi nan abi jikin kowa yana zuwa ba ba ruwa ya aure ta ba a wasu sun raka ba wai shi ne farkon sarki ta ba shi ba wannan zuciya kuriya ne sai ta duk wanda ta ba ka mutunci ta wani namiji ya taba ka kafin a aure ka aure na suna shi ne wanda da kirki shi ke amanar kirki shi ko da musulunci ki shi ko da tarbiyyar iyayen ki a cikin gadowar da ake tsira da za su biyo baya don manta na su ne jini a lokacin ba da nari kiyar da ya zina sai an yi da nasa duk wacce ta yi kai zina sai an yi da yarta duk wanda ya kai zina sai an yi da nasa haka shi ma wannan tsara ce tarbiyya idan ta dawo kan samari matasa harkar shaye-shaye harkar aski aski mummuna a ga mutum ya yi aski kamar kabu aski irin na yan wuta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da mu ya hana mu mu'amala da irin wannan asuna amma mutum bai damu ba sai shiga masallaci a haka bai damu ba sai shiga da mutunci a haka wanda shi ma rashin tarbiyya ne rashin tarbiyya ne ya yi rufe sarki ya sa akwai sama a cikin suna tafiya da a wasu ya kuma wanda ya yi a ga mutum ya rufe yana ta jan ainihin a cikin yasa yana da abin da suka tafi ya kai na a gida ko yanka wani kuma akwai yana shi na tsada yana yana jan riga a kaga zai iya riga ko wani ya ce mutuwa an zo da ba zai shiga ne wata wannan guda ta kuɗi ne ko da mutum ya ɗauki ya kai kawai ce har ma wata shi gwiwa Yana yage yankin a yage kowa a yage wani Yana wani da Yana kala kala wai wannan shi ne gayu wai wannan shi ne morewa samari ku tara idan ka zo babin shaye-shaye ka ga yaro da hankalinsa da tunaninsa a mutuncin da kimansa amma ya lalace da baya ya lalace da shan giya ya lalace da shan wiwi ya lalace da kaza yaro ya zo yana rashin hankali yana magana ta sama a kaza yiwuwar ruwan ruwan kuma da tsakanin ta samu kuwa yana ihu irin sama a yana mu'amala irin na mahaukata da an ganka a jami'a da an ganka ka haddace Qur'ani da an ganka kana karatu Qur'ani da an ganka kana wadan kasuwa da an ganka kaza yayin da samari suka rungumi kwaya wallahi an cuce ku kuma an gama da ku kuma an yaƙi tunanin ku kuma ko da ba ku komai ba Duk ɗan kwaya ku zai zama su gaba komai ba Duk ɗan kwaya ku zai zama kasuwa ba Duk ɗan kwaya ku zai zama kuma kirki ba haka zai kare a banza rayuwar ta kare a banza a wulakarce a tsodarce wallahi wani kila shi yake mana da haka kudin da shi baya a duk tsaya da gudun sallah shi ma rikin tarbiyya ne Ko an nemi samari matasa a masallaci an rasa su ana samun sa a filin kwallo a cike amma ba a ganin sa a masallacin juma'a da yawa daga cikin samari yau akwai wanda ba sa zuwa sallar juma'a a ga mutum kiran a kiran sallar juma'a na farko yana jibi juma'a

Allah ya halatta mata fara wata da saboda baya ne da mutum yana da gajeriya yana da doguwa yana da mai kiba yana da siririya yana da motsatsiya yana da kwakwalariya yana da tsanarar su ina zai fi kai su Wajen da wannan turbiya ne amma ba da wata kuma ne ya tsaya muna fata ana sa albarka a yanzu insha Allah wata bari ko tsada zai kira ainihin wato a ah, babban malami jagora

يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن

وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بما في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan gari na Bohiko a cikin wannan ƙasa ta Benin Republic ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci bahaushe ya ce yau take sallah gobe jajibiri gobe ake bikin nada babban limami na ƙasa na benin republic baki daya kuma wani taimakon allah daga nan boriko muna addu'a allah ya sa a yi taro lafiya a gaba lafiya shi kuma Allah ya masa jagoranci ko kuma Allah ya ba ku ikon yi masa biyayya Allah ya haɗa masa cikin al'ummar wannan ƙasa Allah ya sa sanadiyyar shugabancin sa musulman wannan ƙasa su dunkule su cure su mulmule su lailaye su zama abu daya ban yi mamaki ba da naga ga dukan wani oga ko bos na ƙungiyar izala ko na halin sunna da ke kasashen afirka gaba daya sun halarta a wannan wuri idan ka duba nan cikin gida daga kwatano muke tare da manya-manyan maluma da shugabanni har ya zuwa nan ɗazu ina rekawa sai nake ganin su alhaji lawan dauda ɗaya daga cikin jagorori iyaye waɗanda suka rinka cire dukiyarsu domin a gina addinin musulunci a cikin wannan ƙasa ba a nan boli ko kawai ba ba a kwatano kawai ba ba a manabil kawai ba gurare da yawa duk inda ka je sai ka ga gurbin da suka sa dukiyar su a ciki irin waɗannan bayan Allah kuna da su da yawa muna addu'a Allah ya musu albarka wani abu ban sha'awa boli ko nan ne mahaifa ta dubi sai wani matashi kwara ɗaya tallin da Allah ya ba mu shi a Afirka wanda ya kafa mana sunna dini. gidan talabijin ɗin da yake yaɗa saƙon suna dare da rana suna ta watsu ta tafi gabar da yamma kudu da arewa a aka ba wan bulo ta bullaye a sanadiyar suna tv da ya gaba mana yau gidajen talabijin a afirka na suna ana kan yi sanya kasu duk wani gidan talabijin da aka buɗe na suna afirka in allah ya da dibijin sale yana da lada a ciki domin shi ne sannan sunnatar hasana ya sunantar da sunna mai kyau ba za mu gushe ba muna masa addu'a Allah ya masa albarka wannan gari na ku inda nan ne mahaifarsa Allah ya wa garin albarka iyalansa muna addu'a Allah ya musu albarka zuri'arsa muna addu'a Allah ya mata albarka iyayensa muna addu'a Allah ya gafarta musu arzikinsa muna addu'a Allah ya wa albarka albarka Allah ya ƙara masa lafiya a jirgin jikinsa in ya kusa mutuwa Allah ya debo shi ya ƙara masa duk inda naira da jala da taifa da euro take Allah ya nuna masa wuri ne mutu a ba don komai ba sai saboda mun ga dukiyarsa ta amfani addinin musulmi Allah ya ƙara wannan tsakanin albarka shugabannin ku Allah ya musu jagoranci mun ga lokacin da mataimakin shugaban ƙasa take ba da sanarwar wannan taro da kanta muna addu'a Allah ya saka mata da alkhairi ita ma Allah ka ƙara albarka a cikin rayuwarta ba dogon wa'azi zan yi ba duk dan haska ne da turkila mai cin fatir uku sai in koma in zauna amma abin da nake so ne magana a kansa shine ukuwatu dini ya qaumi tunadina biha nuhaqqiqu ya qaumi amanina أخوة الدين أقوى من أولى النسب أخوة الدين فوق المال والجهل musulmai muna da yawa a duniya yanzu ake faɗa mana adadin musulmai sama da biliyan ɗaya ana magana mun kai biliyan ɗaya da ɗigo bakwai adadin musulmai a duniya ahalus suna muna da yawa a duniya muna da yawa a afirka kusan afirka yanzu an riga an ci afirka da yaƙi ka je najeriya a an dauke ta kauyen ne ba shiga Nijar ka ga yadda ake suna zo nan Benin Republic ka ga yadda ake suna shiga Togo ka ga suna suna tafiya da kabarta je ka gana, ka ga suna mutanen Gane sun gane je ka kwanje buwar ka ga yadda ake mai suna je ka Kamaru ka ga yadda suna ke tafiya je Gabon da ka ga yadda suna kake haɓaka sunna ta karɓu islam ya watsu ya barbazu shirka an ɗauke ta 'yar ƙauye bid'a an ɗauke ta ƙauyanci ne me ya saura mana abin da ya saura mana shine in so ka dan Allah kai ma ka so ni dan Allah in ƙaunace ka dan Allah ka ƙaunace ni dan Allah mun ce mu musulmai mun ce la ilaha illallah mun ce muhammadur rasulullah amma wannan da wannan ba ta magana wannan na ji haushin wannan wannan na hararar wannan wannan na yi wannan kafar an gudu tsakanin liman da za a bi ana kallon hadarin kaza a cikin masamari tsakanin liman da ladan ba a magana wace irin al'umma ce wannan wace irin al'umma ce wannan yanzu nake maganar togo manya-manyan jagororin suna da togo duka muna tare da su a wannan wuri shek abdul muna tare da shi a wannan wuri imam zakariya muna tare da shi a wannan wuri manya manyan girgiman girgiman malaman sau gani ambaliya duka tare da su me ya saura abin da ya saura shi ne musulmai na duniya musulmai na afirka musulmai na benin musulmai na najeriya musulmai na togo musulmai na ghana mu yadda da cewa in ce ce malauri ke abin da ya taɓa wannan ya taɓa wannan abin da ya taɓa wancan ya taɓa wancan kamar yadda alƙur'ani mai girma ya fuskanta mu wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd wal mu'minatu ba'duhum يا يا سكي يا مرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة حيث الجنة كما زولاته الله ورسوله حيث الجنة كما وقليه أولئك الله إن الله عزيز حكيم الله يسوى المؤمنون والمؤمنات mumine da maza da mumine mata in ji Allah auliya awliya'u ba kashin su yin kashi ne kashin su masu taimakon kashi ne kashin su masu kintan kashi ne kashin su masu cikin lamuran kashi ne tsakanin ku da Allah haka muke kana kan yan uwanka musulmai sai tsakanin wani a masallaci ba ya hada kafa wai dai wannan da wannan ba ta magana ko musulmi ne su fata da musulmi dan wasa ana kokarin shirya su yana bi rahin da shi babu sulhu daga nan har ranar tashi alkiyama kamarin sa daban wada daban ko a wajen gudun kwafa fara shi a ya tsallaka a hadisi ya tsallaka kaba ne musulmi ne mata tsakaninku da Allah kuna ƙaunar junanku kina so a auren da kanwarki amma kira kya so a miki kishiya ban gane ba kina so ki ta samu miji amma da ƴar wani ta samu miji miji ki zai aure ta ita billahi ladi a cikin uwa ta ma ni kare na zauna a zan ma ni kare na zauna ga ƙur'ani yana cewa muminai maza da muminai mata tashin su yana ƙaunar sashi mata tsakanin ku da Allah tashin ku yana ƙaunar sashi yau idan ka ji an kulla wa mace sharri waye kulla mata mace yar uwarta wacce ka ji an je gidan boka an haukatar da ita wata je gidan boka ta haukatar da ita mace yar uwarta wacce ka ji an kulla mata sharri jinin haila ya barke mace ya ki daukewa waye je ya kullo mace yar uwarta idan ka ji an yi kusan gwiwa wa mace waye mace yar uwarka Allah ya ce sashin kuna son sashi da sashin kuke gaba da sashi yanzu idan kana da mata kace za ka yi mata amarya ranar za ka gane cewa ka gane sunna ko bata gane sunna ba da duwa sashi suna ta wannan hajiya ta gane suna tsantsa ta gane sai za ka wu amarya ka gane ta gane suna ko ta gane suna ba kuma ka nemi dalili ka rasa in ta zo ba kan shi za ta zauna ba ba arzikin shi za ta ci ba arzikin ta za ta ci ba 'ya'yan shi za ta haifa ba ƴaƴan da Allah ya ba ta za ta haifa to wai ne matsalar menene dalili to ai ba san halinta ba ke san da na aure ki an san halinta ba ta ranar da kai aka aure ki ba kuma karka taba tsammani wallahi ko daga aljanna za ka wa amaryar ta yi ba daga duniya ba kuma duk hujja da kamata ba za ka yi ta ba daga ce yar uwa alhamdulillahi ga Allah ya buɗa mu zata ta ƙaru saboda haka ya ga wata mun fahimci juna dan aure ta kace ai da ma haka kuke maza bace ya amana namiji hankaka gaban ka fari bayan ka baki da kan da baka da kokobo muna zaune lafiya yanzu kayi kuɗi aka ci mutunci na Allah ya isa idan ka ce kai ki yi haƙuri har ki tada hankali ki yarinya ta karama ba za ka iya tada miki hankali ba ka ji ɗan rakin wayo yarinya ce karama amma za ta aure mun miji kishiya ba ta karama in ka ce ko kuskure ya kai ba yarinya ba ce tsohuwa ce ta ce albalumi da gungume wato wata tsohuwar jakariya aka aiko kauro don a cike Allah ya isa an ce yarinya karama kin ce baki yadda ba an ce tsohuwa ta kin ce baki yadda ba tsohuwa kike so auro Sai kake ce kwantar da hankali shi. ‘yar uwa ta ce ta jini zan aure don a zauna lafiya, ta ce, eh, gaskiyar amana, ‘yar uwarka za ka aure. ni bare, wato ku haɗa kai, a nuna mun wariya, Allah ya isa an ci amana ta. Ɗan kake ce ba ‘yar uwa ta bace ‘yar uwar ki ce, cikin dangin ku na samo yana a zauna lafiya wato da ka shi in aura kana so wajen zaka aura kai yar ta dan ka raba zumunci eh. in ka ce ke kwantar da hankali ce malama ce ta yi karatun addini har ya banza karyar wasi ya amfani ilimin da ba aiki da shi idan ka ce jahila ce ka ce ba kawai za a kawo mu a gida kenan to yawa take so auro in ka ce auren ma su ne a wani shiryawa na yi ba abokai ne suka hada eh wato shi amana amarya ma kai ba kanka baka san kanka ba ne za a dauko a kawo a gida in ka ce ke na kanka saboda shekara goma muna tare a ce a zalimi sai Allah ya tura musu asiri a ce shekara goma ana cin amana ta wasu masani ba idan ka ce baka ce ka ce haka zuciya ka take in ka ce fara ce ka ce bidici ne in ka ce doguwa ce ka ce mahaukaciya in ka ce gajera ka ce sati kai wa kuki in ka ce tace in ka ce tace in ka ce tace wa take so auro akwai wani malami mu a Najeriya a Kano Allah ka gafarta masa Allah ya masa rasuwa inda zai tare da matarsa sai zai wa amarya sun sa abin da ya faru ita matar gajera ce sai amarya amaryar doguwa ta bi a kwatuwar gidan tsawo amarya ta tare a ce san da amarya ta shigo uwar gida ta hajje ta an gwada mata ita ta ganta wata doguwa ta fi ta tsayi ya ce da sassanin sai uwar gida ta fara shara a tsakar gida ya ce wala ba taɓa ganin tana shara da asuba ba sai rana ya ce tana shara kuma tana waƙa shata sai ga waƙa shata a gidan mara tana shara tana Na gode wa Ahmadu Gaya, na gode wa Ahmadu Gaya. Har yace da tsaya dai ina saurare ina gani iko Allah. Yace tana ito a kusa da ɗakin amana sai ta ga murya. Da wuya dogo ya samu natsuwa. Na gode Zana tsakanin ku da Allah da wa take. Kare yake da shiru ina jinta. Na gode wa Ahmadu Gaya, da wuya dogo ya samu hankali, na gode. Kowai tsayi ba shi da tsuwa in kana musu ta kalli raƙoyi, na gode. Mala ya ce, to Allah ya sa ni ma na iya waƙar. yace ni ma sai na leko sai nace orket orket in ji zabuwa yace ina faɗi haka sai ta je faɗi tsinka ta miƙe yace munafikin Allah wace ce zabuwa yace ban gane wace ce zabuwar ba daga kina waka na ta ki kace ƙarya kake bulabikin Allah wato dan kaga matar ka doguwa ni gajera kace mun zaguwa Allah ya isa taron ma na fata kace fata tsiya ta goma da shi والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف سنة أمرين أبن الشريعة تيجي شيء أبن الشريعة تسيشي وينهون عن المنكر سنة هذه دقى منكري أبن الشريعة تشيء Allah yake wa na salata suna haduwa su tsaye da sallah a cikin masallaci ana sallah alamu hadin kan musulman anguwa bai ya kai fatiha a ce amin ka bi masallaci kamar zai tsaye mutu na zakka suna ba da zakka domin zakka na kawo soyayya tsakanin musulmi tana cire gaba da kiyayya tsakanin da talakawa duk mai kuɗin da ke fitar zakka ko bala shiga gidansa, shiga gidansa sai kaga talakawa sun kawo agaji amma mai kuɗi mara wacce ba sadaka ba kyauta ba zaka kam kam kam kam wallahi barayi sai su ga gidansa suna duka shi talakawa na kirgawa idan suka ba shi tim talakawa su ke ɗaya sai Allah ya ce wa yuqi'una Allah wa rasulahu a dunkule a ture a murmule a haɗe suna yi wa Allah a suna yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce ula'ika sai yarhamuhumullah waɗannan da sannu Allah madaukin sarki zai ji kansa zai ji kansu Allah ka ji kanmu karhamshe mu ana rama Allah madaukin sarki a cikin alqur'ani mai girma sai yake ce mana wa man yuti illaha war rasula fa ula'ika ma alladhina an'ama Allahu alaihim الله عليهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الصحابي جليل فوبان صحابي أنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ذا الله يزيد سامو فوبان جنا كوكا فوبان في كوكا أنا ليش ما ذا الكيكا يا فوبان يا ce sauran da ya sa kake kuka abu da rasuwa da ya ce a ya rasuwa Allah na kai Idan amma ya zai shi mutum ya ya tsawa zai ta ita kuka ya ce ya rasu Allah ba ta da nake jin daɗin rayuwa ta ce ta da nake tare da ke Allahu akbar idan dare ya ka shiga cikin gida na koma gida na kwanta kan gado ba na gari da sai kan barci sai da suna aiki ya maza ta sai Allah zai baka babban matsayi da illa ya iso inda kake yana da wahala ya rasu sai na gida kamata in fara kuka tun yanzu shi fa tare da annabi yake amma ya tunani kan ganin annabi masa wahala a lahira ya fara kuka duniya mu ba mu taɓa ganin annabi ba ko mu taɓa ganin shi ko a gurguru mu taɓa ganin shi ko sahabi mun taɓa gani ko tarihi mun taɓa gani ko su imamu malik mun gani ko su imamu bukari mun gani kai ko biyo wuro ko biyo mun gani Allah ko sa abin da ke faruwa nan da yake ga ayoyi sun sako da dubi dubi su ko hucewa wuce Allahu akbar Allah ya ce wa mai yuka illa duk wanda ya wa Allah da'a wa rasul ya da'a ga ar-rasul annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim wayannan suna tare da wayanda Allah ya yi ni'ima a gare su minan nabiyina suna tare da annabawa wa siddiqina suna tare da siddiqai wa shuhada suna tare da shahidai wasalihin suna tare da nagartattun bayi da ana warware malamai suka ce wannan kalma ta mahiyya da aka ce ma'an da jina na banza kwalai masu imani a nan duniya tare da suke idan suka mutu rayuwar banza tare za su in kiyama ta tsaya suka tashi turaki Allah zai ba su ikon tsallakawa tare Su ke su suna lada ya rinjaye tare littafin su karɓa a hannun da mutane in kiyama ta su shiga aljanna su zauna aljanna ta wannan soyayya da tarayyar da suka fara a nan duniya har فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ها نعم. وي ما تسمع ولا تسمع ما في مثلا ما أسمع مثلا أنا أسمع مثلا أما إذا ولا إذا ولا سمع ما ولا في في في مكان شنو معنى إنما المؤمنون إخوة فأسلموا المؤمنون بين أخويكم فاتقوا الله لعلكم ترحمون وتلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يشكو على الإيمان كثير يكاو أشياء كثيرة manzo Allah yana zuwa majalisar sai a gaji shi kare yana murmushi yana tafiya a shi kai Safai suka ce ya rasu da na ya mawa kana ta murmushi kamar kana cikin farin ciki kana dariya me ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata shari'a ce za a yi a kotun ubangiji ranar tashi alkiyama gidirin da kai bani labari shari'a ce ta bani sha'awa ta sa nake dariya nake murmushi kuma kan ka da ce ya rasu kullum ya mana shari'ar yadda ake manzo Allah yake a ran duniya akwai mutum guda biyu ɗaya ya ci ɗaya ɗaya sai zan je ga Allah ya kiyama ta tsaya wanda aka cutar sai ya kai kara gaban Allah ya ce ya rab khudni masabati min akhi ya Allah wannan dan wani musulmi ya cuce ni ka kwato mu haƙina ya Allah Allah ya ce ka kawo kara kotun gaskiya kowa ya ji abin masa haƙi kai wannan musulmi ka cuce dan uwanka ya shi sai ce ya Allah kana da riga da ta kare an bashi an biya bashi wanda zunubi ba abin da rike me zan dauka ya bashi sai ana ce to kai ka ji na da ta kare ke zurbi ya kake so a biya sai mutum ya ce haka ni ma ga zurbi ya mun yawa dan kan mata kare na samu sai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da magana sai sai kanka kasa ne da mutum sa kai za a yi na mutum tufani sai ga idanun manzon Allah suna dubo da hawaye yace yau mai hataju zan ila mai hadiru auzara kiyama kenan ranar da mutum ke nemo wanda ke nauyi a lokacin Allah zai magana sai a fada wanda aka zalunta ne kawo kara Allah ya ce daga kanka sama mai ka gani in ya daga kanka sai dofi gidaje sai da yi da aka yi da ni da nuku suna kyankari a sararin samaniya Yanzu ya Allah za ka gidaje suna kyankari na zinari da rukunu ya Allah zuwa ka da waɗannan gidajen annabawa ko siddiƙai ko shahidai Allah ya ce ba na annabawa ba ne, ba na ba ne, ba na shahidai ne na sayarwa ne a kasuwa suke in za ka je biya ka biya kuɗin su ya Allah sama da ƙasa wake da kudin da zai iya biyan wayannan gidaje ya Allah in ba kai ba Allah ya ce kai din kana da abin da za ka biya ya Allah me nake da shi da zan biya Allah ya ce zalunci da dan uwan ka zai yi maka ka yafe mata shi ne kudi waɗannan gidaje Allahu akbar in kai da za ka ko za ka yafe ba za ka yafe ko ba za ka yafe ba yace ya Allah na yafe sai Allah ya tunda cewa shi ma na dasa ta kare bai da na ko kwaraya amma ya ta albarkar da kuni dan kuwan naka kama hannunsa ku cikin Allah tare da shi duk da na ko kwaraya Allahu akbar a lokacin manzo Allah ya wata magana yace fattaqullaha wa aslimu zaka bainakum fa inna Allah yuslihu bainal mu'minina yawm al-qiyamah ku ji tsoron Allah ku sulhu da tsakanin yan uwanku Allah da kansa yana sulhu da tsakanin masu imani da na tashin kiyama ya kuma bayan Allah ku sani fi kasa ba hujja ne wajen hadin kan al'umma musulmi ba da musulmin Najeriya da na Ghana da na Togo da na Niger da na America da na Ingila da na Germany da na da na da na da na da boundary geographical boundary ba da abin da ke da wasu al'umma kana wata duniya wata duniyar bala'i ya sa yanzu kana cikin masu daga hannu ka mutu addu'a da Allah ni sai ke tsakanin nan da Amerika ya kai sai ke tsakanin nan zuwa sama da daya ni sai ke tsakanin mu da Amerika ya kai daga nan zuwa sama da daya to ba sama da daya ba ba ta biyu ba ba ta bakwai ba mala'ikun da ke tallabe da al'arshi ubangiji ma saboda la ilaha illallah da ta hada mu tare da su daga can kusa da al'arshi ubangiji suna yi wani addu'a wani zai ce malamin gobe ne ya ce wuta da fadi ba ma kwan mutai da zakara allazi da ya hami nuna al'adu wa kana aikin da mala'ikun da ke sarrafe da aiki suke yi bayan tasbih da tahmidi wa Allah suna roƙa wa masu imani gafara kana nan kasa mala'ika yana dangane da al'arshin ubangiji saman saman saman saman sama da bakwai amma yana yi maka addu'a yana ya Allah ka gafarta ta ladi a garin Boriko yanzu ma nake ka daga cikin goshi halin sunna wani halin sunna ma shiga ana ta wani wani yi ai ba sai da za wani yiwa amma idan ka bi duk ya ai ba koli ai ba wani ta so

sayyidina abubakar a madina sayyidina umar a madina sayyidina usman a madina sayyidina aliyu a madina abdurrahman bin auf a madina sa'ad bin abi waqas a madina alhaji bin ubaydillah a madina a madina a madina a madina a madina a madina wanda ka tana magana wai in ba mu tashi da yawa to wallahi wai kina za ku mutu wai har da sunna zauna kira mana shashasha Wani shi da sauran shi ne shashasha gina maka wai gina maka akwai maganar bako da dangane a cikin dajiyar suna to wani ma wani surutu mai sabon musulunta ai turbabe ne eh. Ko ba abu kirki sai na maka abu zumunci aka gare shi ko tuma ya mutu sai na maka abu zumunci aka gare shi ko tuma ya sai na usman abu zumunci aka gare shi ko tuma ya sai na aliyu dan abi talib abu zumunci aka gare shi ko tuma ya abdurrahman bin auf abu zumunci aka gare shi ko tuma ya khadija abu zumunci aka gare shi ko tuma ya sai ya kawo magana wai sabon musulunta da tsohon musulunta shi a jiya musulunta wai a cikin da shi a hannun sai ya kawo wannan magana ba shi riba haushi ba ko hada kabilanci ya riba mu tashi da riba ka ga zama ba wannan ba ba Iko wani zira da zai da zai mutane da ba, kuma kamar abubuwa ka wasa, gurma wannan, masallaci kaza, in ka tsara wa ba gudun da yake da shi a wuri ba, amma maka rage da sassuwa, yanzu limami ne. zai kawo wani magana ne wani a cikin wani kawo maganar wani ƙabila a cikin halin ba ki ganin fadar annabi muhammad sallallahu alaihi wa babban na gani manzon Allah daga ina yake daga habasha da abu salman daga ina yake daga kwarin da jira ne shi ba ba a da Allah daga ina yake daga ru daga shakiro ne amma su da suka haɗu da suka dunkule kawai su musulmai magoya bayan annabi Muhammad babu wanda ya da cewa mu yan kabila kaza ko yan kabila kaza wannan a kici a aiki wata haka ba a to ba har har kungiyoyin siyasa ba wai wannan jam'iyyar ba wannan jam'iyyar da ba sai a yi kallon farari kaza a ga ka wannan ba tare da kuri da to tare da wai kai kake Allah to kama na ku muna da kungiyoyi na ahlul suna da yawa a Afirka idan ka je Najeriya akwai kungiyoyin ahlul suna za ku jira da jama'a da su gida da su za su gida ba idan ka je kungiyar ahlul sunna a Najeriya akwai kungiyoyi da dama ita ce ne kungiya mafi girma mafi karfi da ta fi shahara amma akwai kungiyoyi suna da ahlul suna suna yi wa sunna hidima suna yi wa suna aiki in sun hannu ba za ka iya zanewa duka sunan su ne ahlul suna ai kan Nijar akwai manya manyan kungiyoyin ahalin suna akwai kungiyar shikago suna akwai kungiyar iyawu suna wa ijmadu bid'a akwai kungiyar ahalin suna wal jama'a duka kungiyoyi da na ahalin suna in ka je gada akwai kungiyar ahalin suna wal jama'a akwai jam'iyyatun nadawa duka kungiyoyi da na ahalin suna idan ka zo nan akwai na ahalin suna idan ka je akwai na ahalin suna to waɗannan kungiyoyi da muke da suna ahalin sunna kar mu da dalilin ne na da rahoton إذا أكبر مجال السنة أكبر مجال الإسلام دخل كل أهل السنة إن أكتب أهل السنة قال لا فمداولة أو تقول يا أنت وقل يا رسول الله مولا لا مولا مشينا إليه أهل السنة دولة مقاطع حقيقة دولة متعمدش دولة مفاجئ دولة مقاولتش دولة مفروض بالعكس دولة متسجل هتوقع دولة مباشرة ويا su ƙungiyoyin da ya halatta a kafa su ba haramu ba ne su ake cewa jama'atul mu'asira ya halatta a kafa ƙungiya ta da'awa akwai kuma yan zafin kai da 'yan ƙungiyar ba ƙungiya idan ya zama yin kafin ka ƙungiyoyin garin su ya zama ya samu inda za ta tashi shugaba ba sai ce an shirar da bakan jama'a idan an ya ce ya ƙungiya a musulunci sai eh, ce ko ayoyin sun sa ƙur'ani kun gudun jahilin da ɗora wa jama'a ah! ita kungiyar a kafa ba kungiyar ce mutu ba kungiyar ce ba ne ya sa muka ce ya halatta a kafa ta Allah ne fara cikin Qur'ani mai girma ce wanda kunnin ku ummatu wanda kullin ku ummatu yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar Allah ya ce ya ku masu imani lalle a cikin gudu a samu ummatu cikin zuwa za a samu ta ba ku an samu ba cikin masu imani ku masu imani faru na da karatu waje na kuma baya ya karanta mana ya rizina a wani kokuna haka da lafi wani ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ko ai da magana da su a wannan aya ba su imani sai Allah ya ce ne wa taqullaha wa taqullaha Kuma aka ce wa ta fi mutum ko da biyar Allah guda ne kansu na daba. Mutum ne masu imani shi gaba. Wani kuro ne ya salla ya alaikum in kun turu a kuntum wa ala Kuma ne ne za su ke gaba da sunan Allah ya hada suka da masu imani shi gaba. فأصبحتم بنعمته Kuma ya suka wayi gari da ni'imar Allah suka zama yan uwan juna masu imani.

lallai a samu ummatu a samu wata da ummatu ba ba samu a yi jama'a na sarauta jama'a ba hausa ba ne ba hausa ne ha zara

وأن هذه أمتكم يا نوح إذن بسلام الله وبركات عليكم وعلى قلوب ممن وأمم سلمت ولا يكونوا كالتي لك أن كسرها من بعد قوة cewa umma ita ma larabci ce sai kun fassara mu menene ummatu da ba ta da fassara ba kuma wannan shi ne abin da ibnu kasir ya fassara ne ka duba al'ali ba wanka kun yi ku a samu wata kungiya ta wa'azi a cikin rubutu da ya aiki wannan kungiya ya amuru da bil'aus abu mai kyau وينهون على الموت يتحرم مناعي تتي أجينا مسلاتي تتي أساك جاري تتي أجينا مسلاتي جميع تتي ياتي وزونا تتي أجارة مقرشكة أجارة تنزيلة أجارة أولين أجارة أجارة أجارة أجارة أجارة وهذا ممنوع أبو كتير كرع سيئة كرع شاقعية كرع ياو الإلالة كرع كرع كرع كرع أصابة كرع المريئة كرع الشركة كرع كرع كرع kenan wani da yake a kungiya Allah ne ya yi ko amma sai ne ke duk wanda da kungiya da ba ba Allah ya yi idan ka ba da yana da wani kungiya da ni ne ba da kungiya akwai wanda da kuma duk ne da ba a duniya ba kuma halin kada ka ce kungiyar ka duk wanda bai cikin matakke ne yan kungiyar ka su kaɗai ne shirye in kai wannan ya a sunan abin kungiya ba sunan ka ne kungiyar ji ba kungiya ke da matsala ba ƙungiyanci ce da matsala ba iska ke da matsala ba iskanci ke da matsala ba iska ke da matsala ba iskanci ke da matsala ba tawa ke da matsala ba ولو أنهم فعلوا ما يوعدون تدور كل الله أكبر لأن الحرم من كتابه من وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لا إله إلا أنت البيت وأتوب إليك السلام عليكم لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر yana ganin masallaci ya mu fa nan sai azuwa insha Allah ta'ala Allah ya saka da alheri, Allah ya ba da lada shehu babban malami Kabiru Haruna Gombe Allah ya kara maka lafiya da nisan kwana Allah ya da mu daki da kara maka kwanciyar hankali da nisan kwana Allah ta mashi ma da daga wanda shi ne wa'azi na biyun ƙarshe da ikon Allah mana ya faɗakar da mu abubuwa masu tarin yawa da ba za mu iya cewa ga abin da mana ya faɗa ba ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya saka wa da alkhairi Allah kuma ya biya masa bukatar sa ta duniya da lahira Allah ya amfana da al'umma musulmi da shi da kuma wa'azinsa da karatu ana wannan shine wa'azi na ahlus sunna kuma wannan shi shine da'awa ta za su bid'a wai qamatis sunna kuma waɗannan bayanai sun taimaka mana kwarai wajen magance matsalolin da muke fuskanta na samun rarrabuwar kai da cewa da watsewa da bajewa da faɗawa cikin wani hali da rauni da ya same mu da ba ma iya zartar da komai ba ma iya kulla komai ba da mu kwanci wannan sakarwa ce mai ƙaye kwarai da gaske mai sha'awa wanda ya kamata a nuna musulmi yau a duniya su fahimci wannan manufa su yi kokari su gyara don mu samu nasara mu samu ci gaba mu yi karfi kamar yadda al'ummomin mu na baya suka yi karfi wanda suka gabace mu mutane duniya gaba ɗaya suna jin tsoron su ba don suna da bindiga ba ba don suna da samfurin skat ba ba don suna da makamin ƙare dangi ba amma Allah ya ba su jagorancin duniya ya ba su ainihin wato mulki da sarauta su suke sarrafa abubuwa na duniya kuma aka bi su a dore saboda sun ba Allah sun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya faɗakar da mu matsalolin ke faruwa tsakanin mu na rashin soyayya na rashin ƙauna da junan mu da kuma rashin tausayi da jin kai ya fara buga mana misali da mata dangane da irin abubuwan da ke faruwa su. shari'a ta ce mu so junanmu mu kaunaci junanmu amma a gidajenmu ba mu da haɗin kai a gidajenmu ba mu da tausayi ba mu da jin kai matsaloli masu jari yawa a cikin gidajenmu wanda sun taimaka kwarai da gaske wajen mayar da mu baya da rashin ainihin wato ci gaba mana ya buga mana misali dangane da mata an ce su ko juna su kaunaci juna a baka suna faɗa amma a aikace har sa iya ɗabbaƙawa su ce kina son yar ke. amma ba kya son kishiya kuma yar uwarki kishiye kishi amma kina son yar uwarki ta je ta auri waye ma ko mai mata ko mai mara mata amma zafin kishi yana karfi ne akan in ce za a yi kishiyar mata ku yi kokari ku gyara ku ji tsoron Allah matsaloli na kishin mata da ke faruwa a yau a ƙasar nan ya taimaka wajen bada gidaje da yawa an kasa zaman lafiya an kasa samun kwanciyar hankali da nutsuwa Fatanmu Allah ya bawa wa matanmu kifon gyarawa kishi kishi kishi kishi ciwo ne na'am ba za mu raba mace kishi ba ba za mu ce ba za ta taba yi kishi ba dan na Aisha ma ta ce tana kishi amma idan mace za ta yi kishi sai kishi irin nana na Aisha ta ce ita ce a cikin mata annabi ta bugowa kishi ta ce ana zai zayu ni mace ce mai kishi jina na Aisha saboda kishinta ta annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fita da daddare daga ɗakinta cikin ɗaya sai kishi ya kama ta ta kasa bacci sai ta ce sai na ji a raina kamar ya tafi gidan ƴan uwata ne ta bi shi ta ga ashe ba ko ina ta makabarta ta ya je in a yi kai ziyara cikin dare ya je ya tsaya ya musu addu'a ya juyo sai ita ma ta juyo da gudu tana sauri ta koma fadar ta kwanta annabi yana tafiya ya ga duhun mutum a gabansa ya shigo gida ya zo wurin na Aisha tarar da ita kwance kamar ba ta fita ba zuba kishi irin na mata a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai sa hannunsa sai ya taba kirjinta sai ya ji ta alamar mutum ya tashi ya gudu ko ya tauri ya ce hala da yake dan motsa kenan ta ce eh ta dan fita me ya tashe ki kace wallahi da ka fita ne sai na ji kamar ko ka tafi dakin kishi ya tashi to kaga wannan kishi ne amma ba kishi mummuna ba na'am na yadda daga cikin maza akwai masu irin wannan ɗabi'a amma ta zalunci namiji ya ki kwana a ɗakin matarsa dole sai kishi da zai kwana a ɗakin kishiyarta akwai wanda aka zo aka kawo ƙararsa shi kullum a ɗakin uwar gidansa baya iya kwana in ya kai sha biyu dare karfe ɗaya ya gama daɗewa sai ya fito daga shi sai zani na matarsa sai ya rafe wa bari gasa raɗe raɗe raɗe sai da biki ɗakin amarya a can zai ƙarisa amma ina ɗakin amarya yake wuri yake dawowa sannan kuma baya fita ma su bayi sai wani gida ta ce ita wa san mai ke damu mai gida ba duk inda aka yi karfe sha biyun dare karfe ɗaya sai ta ga ya tashi ya miƙe daga shi sai zai ta bari rigarsa sai tafi ɗakin amarya zai ƙarisa kwana da aka yi masa magana sai ce wallahi rikicin bacci ne yake damunsa shi kullum in yanzu ɗakin uwar kawai sai ya san ya tashi ya tafi ba ya koma ɗakin amarya kaga wannan kaga wannan zalunci ne kaga ba daidai bane dan matar ta yi kishi akan wani abin da yake yi ba ta laifi ba idan mun zo bayanin kishin mata shi ma duk wanda yana cikin abubuwan da suke rusa ɗan uwan taka mana ya mana magana ne akan haɗuwar kai da turewa da zaunawa da junan mu lafiya zafin kishi na mata yakan sa mace kaga ta bushe ana cin abinci mai kyau tana zaune a gida mai kyau tana tare da miji mai kyau tana tare da cikin dukiya da arziki amma kishi sai ga tana ta mokaɗewa tana ta bushewa tana ta motsewa me ya same ki lafiya ta kalau me yake damun ki ni na san me yake damuna ai kishi ne yake ta. akwai matar da wallahi mijinta yace zai ƙara mata aure wallahi wuta ta bunka masa wannan da hannuna ne wannan kyasa yace malam daga ganin mata ta ta ga ina gyaran ɗaki shikenan wata rana ta zo ɗaure hala aure za su Ya yace a to lamarin aure al'amari ne na Allah in ya ga dama ka ƙara in bai ga dama ba zan ƙara ba ni dai ina son ki kuma ina ƙaunar ki amma dai na ga ayyuka sun miki yawa ina so a taimaka miki in dai wannan taimakon ne ba na so kaga ya dage zai kawo mata abokiyar zama kishiya wallahi wata ran yana kwance fetur ta ta biyo galan guda fetur ku ji kishi ba yana kwanciyar sa irin na safe nan kawai ta watsa mai fetur ina shana ta nemo a shana kiras ta buga sai a kafarsa yace wallahi ma nan sai na ji wuta fa ya tashi yana wayo Allah wayo za ta bola ya ruga da gudu a ƙyar ya samu kowanne ba da shi a jikinsa daga kisai sai ma ya sansa ya miƙe ya ce haka ya kashe wutan nan da ƙyar yana ihu wai kuma bayan ta yi masa wannan wai shi ne zo yana mata yanzu aka rabu kalla wani al'amari ya za a gyara shi ya ce kamar in ta gama kone ka kurmus sai ka zauka yi mun fatawa da yake banza ne kai baka da hankali sai ta gama kone ka akwai matar da mijinta zai ƙara mata kishiya zai ƙara mata aure wallahi malam reza ta samu ka san reza ko da daddare yana kwance ake na ga tsarin kishiyar sai in yi wani asara da ni da ita a ɗauki reza ta yanke mai gaba kace na ga da me za su karo auren kace shi sai wallahi ya mutu ta gutsure mai gaba jini ya ɗauke shi ya fadi ya mutu ba abin da kuma ya mata akwai matar da saboda zafin kishi siyayya ga 'ya'yan kishiya shinkafar ɗaya ta zuba wa 'ya'yan kishiyarta maganin ɓera ta sa ƴaƴan kishiyarta akwai yadda saboda kishi saboda wuyan ɗan ɗan yadda ta shaƙe shi ta kashe shi duka wannan abubuwa suna faruwa a gidajen musulmai ba a gidajen kafirai ba a gama shi ta ce wa miji ni ban yarda da shi ba ya je ya yi wa aure ni wannan matar ban yarda ba shi wannan damo ne ita wallahi sai an yi gwaji kuma ni kaza kaza kaza ta ce wa miji ba ya saduwa da ita saboda wai kishi wai dan mai zai kwanta da wata zai kwanta da ita to irin waɗannan ɗabi'u na kishi bai da ko ya ko na mata dan mun ga kun zo gurin karatun nan da yawa kuna azabtar da maza sosai kishi yana da ciwo kishi yana da zafi kuma ki gane cewa ɗa namiji idan ya yi niyyar aure wallahi ba ki sa hana shi ba mun sha gaya wa mata duk wacce mijinta ya ce aure zai yi to ki mai addu'a Allah sa a kawo miki abokiyar zama ta kwarai hada da miji akan ƙara aure ba a cin nasara da ƙarshe uwarsa ne za ta buga shi ta ce ta auro in za ta zauna ba ta tafi zan riƙe maka yaya da ƙarshe ƙanƙannensa ne mata za su buga shi ta ce kare da ƙara aure ba ta isa ta mallake ka ba an zo an hana ka saka an hana ka za ki daina faɗa da mijinki akan kishiya ki nemi sulhu da zaman lafiya namiji shine oganki namiji shine shugabanki الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض إمام ابن كثير يتي هو سيدها ورئيسها wa mu'addibuha idza wajen. mijin ki shine shugaban kasan shine jagoran shine gwamnan shine mai ladabtar da ke yayin da kika kauce za ka kiwa mijin ki da'a matukar ba zalunta ki zai yi ba bari mu dakata anan insha Allah ta'ala yanzu za mu kira babban malami ya jagora a shek a fadilatul alama aminu ibrahim barawa zai yi ya rufe mana wannan taro da wani babban sako mai muhimmancin gaske muna cikin matsaloli na harkar dukaye matsaloli na harkar tsafi bokanci tsafi bugun ƙasa zubar da jiri kashe-kashe saboda bokanci da tsafi neman mulki da bokanci da tsafi neman aure da bokanci da tsafi neman kasuwanci da dukiya da bokanci da tsafi wai waye bokayen nan wai waye matsafan nan wani ne ne illar bokanci da tsafi a cikin wannan al'umma wani irin tasiri bokanci da tsafi ya yi wannan al'umma shi abin da shi malami jagora kawon kwamandan hilba na kano state kuma wanda ya kirkiro aurar da zawarawa a jihar kano a najeriya gaba daya ya aurar da zawarawa marasa mazaje na aure sama da mace dubu muna fatan allah ya rubuta masa lada a cikin izani a shi ne shugaba jagora na dalu sunan shine mai gidan manya-manyan gidaje na marayu a jihar gombe wanda ya fito fili kuma alherin wannan gida ya bayyana mana ayyukan suna alkhairi ba za su kare ba ga lafiya da allah ta ta ala ya bashi kuma ga ainihin wato karfashi da tsayuwa muna fatan allah ya taimake shi an ilimi da ake yadawa kullum tarihi fatawowi da ake tabarwa an dade ana bugawa an dade ana gubar maya an daka an daka jiya malam yake ba mu labari an ci aiko mai za a kashe shi bila adadin takaddu za mu kashe ka za mu kashe ka aka ce malam ka gudu yace ina zani yace ina fatan a kashe ni na je karatu na dawo yau gashi daren gaɗan a tsaye ji ya fi mu kumari ya fi mu karfi ya fi mu tsawo ya fi mu faɗi Allah ya ƙara malam lafiya da imani a tare shi akwai adaran ma Ahmad Sulaiman shugaba kuma jagora na mataimakin shugaban alarmomi na jihar a najeriya da baki daya alarma bismillah kai wa malam shimfuda allah ya ba ku nasara allah ya taimake ku allah ya raba mu da sharrin bokayen nan assalamu alaikum wa rahmatullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خيفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ‘yan wa'arumar musulmi mazauna wannan ƙasa ta benin republic a cikin wannan gari na bohiko haka ne a cikin kuma wannan dare a bakin wannan masallaci sauran yan uwa da suka zo ahalus sunna daga ko'ina a cikin wannan yanki na afirka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci wacce ta kunshi sallama da aminci da gafara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. in ban da sha'awar ga fuskan juna don a yi ma juna kyakkyawan addu'a da wa'azuzzukan da manyan malaman nan guda uku suka gabatar mana a ya ishe mu daga nan sai fatiha mu tashi malam azzamfari a sheik أطال الله أمره في خدمة الإسلام والمسلمين والسنة يا جبات من دوائزي سننكما دكتور عبد ya gabatar mana da wa'azi sannan Sheikh haruna eh, kabir haruna gombe sakataren kungiyar izala na duniya ma gaba ɗaya za mu ce kenan tunda yanzu izala ta fi ƙarfin najeriya kaɗai har turai har amurka har ina ta shiga sannan kuma ga mai gabatarwa dr abdullahi usman gadon kaya da sauran waɗanda suka yi bayani da alaramominmu wannan ya isa kawai mu shafa daga nan mu tashi to amma saboda a gaisa yi wa juna addu'a yi wa juna fatan alheri yadda muka haɗu a wannan guri Allah ya haɗa mu cikin rahamarsa haka an bani wani mawdu'i mai hatsarin gaske wanda duk abin nan da malamai suka gaya mana idan kawa Allah laifi ɗaya can wallahi ba zai yafe maka ba shine in ka mutu kana shirka haka mafi munin laifin da ɗan adam zai wa Allah shine yayi shirka kuma ya mutu bai tuba ba mafi girman abin da zaka bauta wa Allah da shi shine tauhidi mafi munin abin da zaka saba Allah da shi shi da shirka sannan mafi abin da ke lalata mutum a duniya shine bid'a mafi girma abin da yake gyara dan adam a duniya shine sunna don haka idan Allah ya hada maka sunna da tauhidi tauhidi da sunna to ka kama tafarkin tsira duk mutumin da ya hada shirka da bid'a to yayi asarar duniya yayi asarar lahira shirka ta ɓata maka lahira bid'a ta bata maka duniya da lahira dan haka babu ibada mafi girma kamar tauhidi babu laifi mafi girma kamar shirka kuma Allah ta'ala yayi adalci bai ce in an yi shirka ba zai yafe ba in an yi shirka aka mutu ba tuba ba ba zai yafe ba to daga cikin abubuwan da aka mana guda goma na waqidul islam abubuwan da suke warware musulunci guda goma wanda shek muhammad bin abdul wahab ya kawo a cikin littafinsa nukuta ta shida shine yace wa minhu as-sihr ati sihiri yana cikin abin da yake mai da mutum kafin sai ce wa minhu al'adafu wasarfu daga cikin nau'in sihiri wanda aka fi shine a sihirin haɗa masoya da kuma sihirin raba masoya sihirin soyayya da sihirin saka kiyayya wani yaro ya kira ni a waya ishe malam baba ta ce ta aike ni da jaba da layu guda uku a jikin jabar ta ce na je tsakiyar juji na saka wannan jabar tare da waɗannan layin shi kuma ya ji wa'azin sunna sai nace yanzu kana ina ce yana guri kaza nace to ina ofis ka taho da layin da jabar ofis mala ya zo jakan nan tana wari muka kwance layun nan sai muka ga sunan wata mata da sunan wani mutum a jikin layin sai na tambaye shi wannan sunan na waye sai ce sunan yayansa ne wannan fa yace sunan matar yayansa ne wato da muka kalli abin sai muka fahimci uwace ba ta son auren da zaman lafiya da soyayya da ƙauna da fahimtar juna da ke tsakanin wannan matar ɗan nata da ɗan nata shine ta ji aka yi wa mata tsafi tsafi waɗanda yake farraku wanda za ta raba ƙauna da soyayya wato ba an binne jaɓan nan kuma an yi rashin sa'a wannan tsafin ya kama da ya dawo zai ji matar nan tana ɗoyin jaɓa in ta sa turare sai dinga ɗoyin jaɓa in ta yi kwalliya sai ta dinga kama da jaɓa idan ya shiga ɗakin sai dinga jin tsami da wari ko mai kwalliyarta da haka dole ko yana so ko baya so sai ya rabu da ita to wannan shine a sihiru sarf sarf na rabu tsakanin wani da wani sannan akwai kuma sihiri na haɗa ƙauna wanda shi kuma wani aka bashi don ma wulaƙanta alƙur'ani suratu yusufa ce aka rubuta a jikin layar duk mun ja da cikin suratu sannan sai aka mai da shi ƙato aka saka sunan wacce ake so a mallaka kamar hajiya rabu ko hajiya da ko hajiya telu aka saka a ciki aka je aka yi laya aka tafi za a je a binne shi an ma binne wanda aka binne a cikin gonarsa yana noma ya nomo wannan layar ya zo mana da ita muka buɗe wani yake ce mana ai wannan sihiri ne na mahabba wato mutuƙar sihirin nan yana nan to shi kenan ba Allah ne karya shi ba aka tono shi ba to ko tana son sa ko ba ta son sa ko ma ta aure shi aka yi mata wannan sihiri sai ta fito daga gidan mijinta ta zo ta auri wannan mutumin da ya mata wannan tsafin sannan akwai mata bazawara ce ta zo ta same ma ofis ta ce malam yau shekara ta goma duk wanda ya fito aure sai an fara magana rimi rimi rimi sai abu ya lalace sai an fara magana rimi rimi sai abu ya lalace sai muka ce to ina mijin da kika aura ta faɗi garin da yake sai na sa barista na bahani usman gwammaja shi ne mataimaki na barista ne na ce samu lambar ta aka kira shi na ce masa ya gabata da kansa ya ce ina daga ofishin babban kwamandan gizba shek aminu ibrahim daurawa shi ya ce in kirawo ka matarka da ka aura yau shekara goma ka gane wance ita ya gane ta to ya aka yi yau shekara goma ta aure ba ƙyale ka ƙyale ka ai na ma na gaya mata dama in je ta fita daga gidana wallahi sai dai ta mutu bazawara yace to yanzu malam ya ce yana neman alfarma duk Allah wannan kafin da kai a fasa ce to tun da malam ya sa baki za a yi a tafi guri kaza gidan da suke zauna a nan kwalba cikin kwalba aka sa tsafin aka rufe a cikin kwalba aka sa aka binne malam da aka kwatancen gurin na aka je aka dinga haka aka dinga haka aka tarar da kwalban nan ramin ya fi tsawon hannun mutum ana ɗauko kwalban nan ta ibuduwa ta yi tsatsa ana fasa kwalban nan ba a fi wata uku matan nan sai aure wannan tsafin ana nan ana yi akwai lokacin da na sanar da hatu sahara wato yaƙi da bokaye sai aka kai farmaki aka kamo wani boka aka tattaro shi da kayansa da buzayensa da layinsa da carbunansa da kayan hizba su yi min sama da shi malam inda tauhidi ba inda ka shiga ba tsoronsa ake ji daga baza ake tsayawa amma na ce a ji a ɗauko shi kafin ka ce mai da kayan suka tattaro shi da kayan duk suka zubo su a buhu aka zo aka zazzage muka ce kai ne sana'a ka? yace wanda yace shi almajirci yake mace ana ai ba kan almajirci bane da mun ga ahalari da qawaidi da ashma'u da iziya da risala da allo sai mu ce amma aljifi ake amma wannan tsafi nasa aka yi masa wa'azi aka yi masa wa'azi yace to wallahi ya tuba zai bari sai ce to Allah kafin ka tuba ko zaka gaya mana mu masu wa'azi suwa suka fi zuwa suwa ya kwastomanka suka fi zuwa kana yi musu bokanci ya ce kwastoma na mafi yawa mutum hudu ne akwai mata su ne manyan kwastomomi na akwai 'yan kasuwa su ma kwastomomi na ne akwai 'yan siyasa su ma kwastomomi na ne sannan akwai masu kuɗi su ma kwastomomi na ne waɗannan su ne kwastoma na muka ce to ko za ka gaya mana kwastomanka na farko mata me ya fi kawo su ya ce abu biyar ne na farko wata za su zo ta ce a mallaka mata mijinta ta zama tana umarta sayayi tana hana shi ta zama kamar allansa sai abin da ta ce a raba shi da uwarsa a raba shi da kowa abinda take so shi yake so idza al hazami fa inna al qawla ma al hazami ce saboda aka sai mata hada hadi sai ke ba mu labari akwai wata da aka yi mata wani irin tsafi tsafin yace da bikin allo aka yi ta aka wani rubutu a jikin allo baki kuma na karfi da aka gama sai aka wanke a ruwan sai aka ce wannan ruwan da je ta raba shi biyu rabi ka dama masa fura da shi rabi kuma kai masa miya da shi sannan wannan ruwan kafin ta amfani sai ta yi tsarki ta yi tsarki ta wanke gabanta sannan ta tsiga jinin al'ada a ciki malam mu tera ta shan ragada da shi jinin al'ada yake shi aka aka ba aka hada masa miya malam da jinin al'ada da tsarkin ta yace da tasha tasha ya sha kuma ba ya azkar ba azkar ba tauhidi sai tsaki ya kama shi idan ya ɗauko albashinsa sai zo ya ji a gabanta sai abin da ta ce sai to ta ce mabokan nan yau wata uku da yin abin nan amma na yi nasara don haka duk abin da kake so in maka zan maka shine daga ciki ya kwanta da ita yace to shi dai tsakanin zawarawa da matan aure da zawarawa da matan aure da ɗan mata bai san adadin waɗanda kwanta da su ba wasu ma sai ce tsafin zai rubuta a gabansa ne ya goge a cikin gabansu sannan zai kama kuma ta ce ta yarda ai mata haka ta ce to wannan yana da cikin abin da ya fi kawo mata mallakan miji ta ce na biyu abin da ya fi kawo mata a kishiya ai masa abin da za a shashatau a shashantar da shi ya zama baya ma sha'awar yin aure a bata daga ita sai 'ya'yanta kawai yace to wannan shi ma suna zuwa musu irin wannan tsafin ya faɗi kala kala yadda yake yace na uku abin da ke kawo mata in har an fi karfin ta an yi kishiyar haukata ta a raba ta da mijin ko a lalata abincinta ko girkinta ko jinin al'ada ya ɗarke mata ita zuba da zama duk sanda mijin ya je sai tare da ita ba a cikin tsarki ba ko a haukata ta taɓa gida yace to waɗannan suke su ce irin wannan suke so a yi musu ce sannan na hudu wasu za ta zo ta ce ita su ne ma masu ɗan sauƙi wata za ta ce kana son maganin farin jini gare ta ko ga 'ya'yanta ‘ya'yanta sun ƙi auruwa ko kuma tana son a dinga layi a ƙofa gida kamar mutum goma ishirin talatin a lokaci guda su dinga layi tana son ‘yarta tana son a mata maganin farin jini da za ta jawo samari ta jawo masu kuɗi ta jawo masu arziki ita ta waɗansu suka zo a musu wannan sannan ta ce wata kuma takan zo ta ce a yi mata tsafin da za a haukatar da ‘ya'yan kishiyarta a haukatar da su ko a raba su da ubansu wanda wannan ya nuna mana wani kadangare allura ɗari ce a jikin ƙadangaren. jan gwalagwa da aka dinga tsira masa allura aka dinga tsira aka tsira masa ɗari ba ɗaya aka je kuma aka aje shi a makabarta aka kuma sa laya a bakinsa aka zaro layar shi ma sai aka ga cewa sunan 'ya'ya ne guda bakwai aka yi za a raba su da ubansu saboda waccan ta haifi 'ya'ya bakwai ita ta zo bata kai bakwai bata daina haihuwa da ta ce bari ta lalata rayuwarsu su zama ubansu yana tsine musu yana la'antar su yana korarsu su ya son zama da su ita kuma irin tsafin da ta ji a mata kenan yace to kaɗan ne daga cikinsu kuma suke zuwa su ce ko suna su da lafiya ko kuma su ce wato suna yin wata sana'a suna son maganin kasuwanci ita amma biyar din nan ma da na gaya maka ce kusan shine a shekarun da ina bokanci abin da ya kawo mata na ce to yan kasuwa fa ya ce yau wato su yan kasuwa mafi yawa mutum zai ce yana neman maganin sa'a ko kuma ya ce yana so a lalata rumfar wani haya ya ba mu wani labari na kan kada kada aka yanka kadan aka cire kan aka saka a cikin ƙoƙo aka tsira allurori aka haɗa wasu ruwan magunguna aka zuba aka je aka ɗora a kan rumfar wani aka ɗora wannan a kan rumfar sai ya daina zuwa kasuwa ya daina buɗe rumfar da ya taho kasuwa malam ko kan tudan yake gani sai koma duk inda ya in sai haka ja shi kasuwa sai kawai ya dawo gida aka rasa dalili ga shi da farin jini ga kasuwa komai yana tafiya amma komai ya tsaya ana son a masa magana kasuwanci ko magana rumfa abokansa suka tsaya suka tsaya tsayin daka suke ta bincike sai aka ji kawai ana hawa kan kwano sai aka tarar da koko babba an kuma sa karamin koko a rufe da suka sako da shi aka kan kada ne aka zo aka tofa aitar kursiyu aka zuba fetur aka ƙone mala ana ƙonewa mutum sai da cikin hayyacinsa sai ƙarshe na tambaya ni ce faruwa ya magana fa kasuwa aka ce ayo watan ka kaza baka je kasuwa ba to kaji shi abin da ya je a lalata kasuwancin dan uwansa shi ya dinga ciniki dan uwansa kuma a lalata kasuwancinsa shi to akwai masu zuwa kan wannan wasu kuma ice na cin bashi ne shi kuma wannan ice kabari muke sawa a kai layar shi kuma shashatau ne da rufe baki sai mutum ya zo ya ce maka ina so ina so ina so in karɓi bashi a wajen wani amma ba na so da ce kuma in bashi sannan na je karɓar bashin ba na so ya ce mu in dawon anjima haka sai ci to maganin da kurkura bakinka amma kake magana da kowa in ya kurkura bakinsa sai tafi kana masa salama yana mm, mm, mm, saboda an ce kai magana da kowa sai ya yi magana kai da kai mai karɓar bashin ko na ba a azkar kake ba ya zo ya ce maka ina son bashin dubu ɗari sai saboda tsafin ya kama ka sai ka ɗauko kawai ka bashi sannan ya karɓa sai a yi maka tsafi na biyu shi kuma a kabarin yaro ake zuwa a makabarta sai a huda kabarin ƙaramin yaro sai a yi layin na rufin baki sai a je a saka to in dai jaririn nan zai yi magana to shi ma wannan da ake bin bashi zai yi magana shi wani sai kaga yana ta karɓar bashi ba a tambayarsa to akwai wanda yake wannan yace abun mamaki yace akwai wani zan gaya maka a kaso ko da yake ba zan gaya maka shi ba yace wallahi malam mun hana shi sallar la'asar ya fi shekara biyar baya sallar la'asar saboda tsafin mun ga masa in dai za ka yi sallar la'asar zai kare amma za ka yi tuna za a san ka ko ina a wannan tsafin amma kaka kuskura ka yi la'asar yake to wannan shi kuma irin tsafin da yake yake nan yace su kuma yan siyasa yace irin nasu kasum yace kala kala ne wani so yake a kashe dan takararsa wani a hauka dan takararsa wani a shashanta da dan takararsa wani kuma a yi masa abin da kowa a garin za a tsafa garin gaba ɗaya shi za a ci jefa ƙuri'a Ice akwai kuraye da ake siya mahaukatan kuraye da ranta kura za a siye ta ka duba rashin mutunci na kura amma haka za a kamo ta da ranka a saka mata layu a baki a kince baki a rami ƙato a saka ta a binne ce ya za a zagaya kusurwar gabar dama kudu da arewa a binne kura mai faɗa sai ta mutu a cikin kasa in kura nan za ta ƙara magana ce to ba za a kara magana akan zaben sa ba ina ci kwai da ci ba shi za a ba ce akwai kuma wanda hamma da mutum ake yi ana yanka mutum ana kashe mutum ce babbansa wanda ya koya masa bokancin yace malaminsa abokancin yace malam ya taba sawa a ka masa jarirai guda bakwai daga ne yace jarirai sabo haihuwa nake so guda bakwai yace ba matsala zuwa yaushe kake so yace a cikin yaran da aka ɗauko akwai matar da shi yasa kullum na sai na mata ko mata ta fiye asibiti sai na tura ta da ce irin masu zuwa din Allah sarki yana haifi jariri ga yanku mun kawo ka ku kuskara wata daga nan ko za ka fita da jaririn ya ce ba a yi awa 24 ba kwana ɗaya kenan ita wallahi sai da aka ka jarirai guda bakwai ina aka samo su kakaci aka yi kashe uwa aka yi mai ciki aka nema asibiti aka je aka ɗauko gidan yara aka je shi da ya ga jarirai dukan su sabuwar haihuwa guda bakwai aka ce da su za a haɗa tsafa ce shi zai samu duniya mai ai akwai wata yarinya yana a Kano asali daga Yola ta taso malam ta zo da sarakuna masu kuɗi da masu mulki sai ga duk sai gidajen unguwa aka zo aka gaya mun mata suna ta layi suna ta layi suna zuwa da ruwa a cikin roba tana bin layi tana karɓa wata na musu addu'a sai na taru mota hudu ta yan hizba na shaji a ɗauko miki ko me kike da shi a taho da shi in ma aljani ne shi ma a sako shi a mota a ɗauro shi a taho da shi hmm? aka je aka kamo ta duk gidajen rediyon da suke kano sun sa program din aka je aka kamo ta aka zo da ita na tambaye ta me ka ki Kano me kike yi kace yawwa ni asari yan yola ce ni ka tambayi shak balalo ma ya san gidan miji mijina kuma dokta ne yana aiki a Lagos ni an kai ni Masar ne in yi karatu da aka kai ni Masar karatu to ina karatu a Masar sannan na dawo daga karatu ina cikin ɗaki kawai sai na ga ɗakin ya buɗe sai ga wani dogon mutum ya sauko ake harshensa yana sakkowa yana sakkowa sai da ya taba kasa sannan ne haka bana gano kansa ya shiga har cikin hadari sai gaya mun sunan sai ce shi aljani ne an zaɓe ni a matsayin wacce zan dinga ba da magani kuma shi ne aljani na an haɗa mu ta ce daga nan duk abin da ya bani idan na sa mutum a ruwa na bashi duk ciwon da yake sai warke to mun fara zama a yola mun fara zama a kaza yanzu muka dawo kano malam har da sarakuna sun ba ta gidaje na to yanzu kin ga ni ban ga aljanin nan ba in kina son ki ta min da gaci abin da kika faɗa ki fito ta ce ai in ya fito ai ba zai fito ba ma sai a cikin ɗaki mai duhu wanda babu haske ko ƙwaya ɗaya na ce yan hizba ina za a samu suka ce ga ofishin can a rurrufe kun ga ce mai yan hizba sun samar da ɗaki mai duhu na ce shiga ki samo shi ta shiga aka ba ta lokaci shuru shuru shuru bai zo ba har yan jarida sun ji labari an zo an cika ofis na. cewa na kamo wata mata kuma sannan gashi ta ce za ta bayyana da aljanni to kowa ya zo ya ga aljanni dan ya hira da shi aljanni ya ki bayyana fitir ya ce masa to ke yanzu ga yan jarida sun zo a ki kai ba ki bayyana da aljanin nan ba ya za a yi sai ta ce fushi yayi ta ce saboda ta ce kai zai zo ya gani da daddare sha biyun dare kai bacci zai zo bakin gadinka ya gaya min zai zo ku yi magana da shi kuma da safe za ka gaya duniya shi to Allah ya kashi lafiya na tafi gida malam sha biyu ina zaune sai da sha biyu sai da minti biyar ina jin bacci amma na ƙin bacci sannan na kwanta ba san shi ba yana na arfa a hizba da na fito da safe aka zo nace mata bai zo ba tace eh, ya gaya mata da ya saki zuwa nace mai dalili tace bai dauki abin da zafi bane amma yanzu ka fusata shi idan ya bayyana wani abu zai same ka nace na yadda in dai daga gare shi ne na san Allah ya fi karfin sa ki ga masa yazo to yanzu ya ƙara awa biyu sai karfe biyu mala yarinyar nan ta hana ni bacci karfe biyu na na to kan da bacci a ce ya zo bai same ni ba karfe biyun dare bai zo ba su sai na tabbatar ƙarya take yi sau da aka yan jarida suka zo aka zo aka kyauke yanzu malamta mai za ka ce nace ƙarya take yi macuciya ce azzalima ce sannan kuma damfara take sannan ɗaki take sannan kaza take saboda haka a tattara ina ta ina ta a kore ta daga Kano A kuma cikin malamanmu na sunna har ta taya gidansu da yake suna makotaka ta yamma ya an fara ciniki zai siyan mata da ya ji wannan labarin shi ma ya fasa nace ƙarya kike shak balalo shak balalo bai san shi ba nace shek balalo shine shugaban mu gaba ɗaya na ahlus sunna san shi ba bai san shi ba ina zuwa yola malam muktar ya gaice ni yola ina zuwa sai ga mijin sun zo gidan malam muktar yola malam sai ka ce mu ai su ne shine mijin matan nan da na kora suna nan sun haɗa takardu za su kai ni kotu shi kotun mai kuma ta ce tana da shi nake i bayyana ki bayyana shi ya cutar da ita da ya bayyana da tuni mun gama abin da za mu yi ma an wuce gurin kun ji irin damfarar da suke yi mata suka taru malam aka taru mata haka ana nan kawai sai wani ya je ya tsaga a jikin wata bishiya a wani kauye a ya tsaga sunan Allah ya sa ya karta do dama a jikin bishiya ɗanya idan ka sa kusa ko allura ka karta ta rubuta sunan Allah bayan sati gudun zai toho in ya toho sai sunan Allah ya fito a jikin bishiyar kamar kamar a cikin ta yazo kawai sai kira mutane ya ce wata bishiyar Allah ta bayyana kuma duk wanda ci ganyen bishiyar na ga abin da ya sa kafin ka ce mutum sama da dubu goma sun cika ƙauyen nan aka aka ce malam gashi can an fara shirka ana cin wata bishiya ana shafa ta mata masu waɗanda ba su haihu ba da rashin lafiya mai larura mai rashin miji ta shafa ta ce Allah ya ta bata samu miji ba ki ake wannan bishiya ki ba abin nan nace wallahi sai an fara bishiyar nan yan sanda suka ce malam kuka shiga gurin nan za a kare jini guri jini mutane sun yi imani da bishiyar ce wallahi ko za mu mutu sai mun share bishiyar na ɗauki yan hizba na ɗauki yan hizba dubu ɗaya suka je aka dinga fafata da mutane wallahi ba za a fara wannan bishiyar malam sai da suka kamun bishiyar nan gunduwa gunduwa aka da ita amma an yi jina-jina da yan hizba suka tare ta gunduwa gunduwa suka zubo ta a hilon Haka zo aka aje ta ajina a ofis ina na kira an jarida ce to ga wannan bishiyar da aka ce Allah ce ko ta Allah ce ko ta duk bishiya ma ita Allah ce amma jibi bishirka da aka fara yi da ita saboda haka matsafa na nan matsafa na nan bokaye na nan suna nan masu haɗe-haɗe da jini kuma wannan yankin naku yana daga cikin guraren da ake zuwa ake yin tsafi har daga najeriya da akwai maguzawa waɗanda su a kiristoci ba ne su ba musulmi ba ne suna da irin waɗannan tsofin na kaka da kakanni irin abubuwa na dujanni waɗanda suke shan jini sai ka ga mutum wai da addininsa da musuluncinsa ya tashi ya tafi wajen boka ya ji wai a bashi magani sai ji a masa tsafi ko a masa sihiri akan neman duniya da asarar lahirarsa akwai wani abu mamaki da aka yi na wata mata ita ma da ta shiryawa za ta kashe kishiyarta ko za ta haukatar da ita aka ji aka bata laya da maganin da za ta barbada mata Allah ya taimake ta mai yawan azka ce mai addu'a maimakon ta barbada a na kishiyar sai ta na barbada a na 'ya'yanta yara guda biyu suna aka suka haukaci. aka rasa dalili sai daga baya ta bayyana cewa ɗafi aka yi mata aka mata ta ɗaki shi ta abinci ta ci sai kuma Allah ya sa saboda azkar din da take yi da tauhidi da kiyayewa Allah sai ta barbaɗa yayanta to kun ga shi yasa malamai suka ce tunda Allah ta'ala ya maganar sihiri a cikin alkur'ani kuma malamai suka saka sihiri a cikin abubuwa guda shida da ke warware musulunci goma da ke warware musulunci shine rakam na shida to lalle sihiri na nan da kashi a cikin al'umma annabi sai da aka duk abin da kake nema a wajen Allah kaka neme shi ta hanyar tsafi ko ta hanyar sihiri kada ka kuskura wani ya ya ce maka zai haɗa ka da mai bada magani ko zai hada ka da mai kaza ko mai kaza suna nan sun kai hawa hawa da muka lissafa sun kai hawa kusan guda shida akwai masu karanta hannu wani mutum yana sana'ar wanki goma ɗaya da shi to sai ya ga wani malami haka yana zaune a zoro kullum da allo a gaban gabansa yana zana kasa shi ya dauka ko larabi yake ashe karanta hannu yake kuma yana yin ramlu to sai ya masa wanki in ya masa wanki ba karba kuɗin sai ranan sai ya ce maka wani zan taimake ka ba ni tafin hannunka sai ya haka finjan sai ya duba sai ce Allahu akbar Allah sarki ya sunanka ya faɗa ya sunan matarka sai ce kash mutukar kai ne za ka ci gaba da zama da matar na da ba za ka daina wanki ba har abada ba za ka yi arziki ba saboda sunan matar an samu ta dakuni, da tawafiki da tabayuni ya gaya masa cewa ko ya sace ta ko ya aro wata hankalinsa ya tashi zuwa zo da matarsa shekara da shekaru yanzu ya samu na shekarya yake yi shi ma cikin talauci yake da wahala ka kuskura ka saki matarka Dan ya karanta maka tafin hannu abin da ke tafin hannunka sai kudurar Allah amma ba sa tafin hannunka don ya nuna cewa a cikin tafin hannunka akwai wani abu naka na kaddara da aka rubuta wanda wani zai iya karantawa ya gaya maka gaba ba na ce ƙarya yake yi yanzu mutane sun imani da wannan karatun hannun in tafiya zai sai ya je an masa in kasuwanci zai shiga sai an masa in aure zai yi sai an masa idan siyasa zai shiga sai an masa duk abin da zai a rayuwarsa sai ya fara zuwa wajen masu wannan sun duba masa nahis da ta'i wato ko zai samu arziki ko ba zai samu ba wannan shi ma nau'i ne na tsafi akwai na buga ƙasa wanda ake da taurari shi ma na taurari za a ce tauraruwarka ta arziki ce ko tauraruwarka ta tsiya ce idan aka ce ka a tauraruwar tsiya to ba za ka samu nasara ba wani ya taɓa za a samu dina ali ya yi shiri kaf zai fita yaƙi sai ya ce masa ranka ya yau ba sa'a ce ba sa'an an fita ya yace kuma yau za mu fita saboda ba da izinin ka za mu fita da izinin Allah za mu fita bayan an je an yi nasara an dawo sai sai da naje same shi ce ka ce ba za a yi nasara ba kuma gashi an yi nasara kaga ashe na kace ce kazabal munajjimuna da ku. sannan an yi wani cikin shiyu'iyin na ƙasar Rasha wanda bai imani da Allah ba kwata-kwata zai fita yaƙi ya haɗa sojojinsa sai aka ce masa akwai wani mutum mai karanta taurari yana ba da sa'a sai ah, to a kawo shi mana ana shigowa da shi kawai sai sa bindiga ya harbe shi ko magana bai ba sai ya harbe shi to ne kashe shi an ke dade ya za ka harbe shi shi da ya san za a harbe shi ba zai zo ba shi da bai san za a harbe shi ba ya aka yi samu za mu nasara ko ba za mu ba ita ko a tafi yaƙi sai kamata ya yadda ya hango ba za mu nasara ba kamata shi kuma ya hango zai mutu yau zo da haka kaga wannan ba shi da addini amma ga cewa wani abu shirme ne to akwai waɗanda wallahi boka suke sarrafa su a kasuwancinsu a sana'arsu a aurensu a zamantakewarsu ko mai za su yi sai sun buga boka sai sun nemi sa'a boka kafin su in boka bai sha'ar ba za su yi ba to da haka mutum ya kiyaye kansa duk mutumin da ya mutu man a ta kahinan aw arrafan ya bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad A ta kahinan kahin an ce shine wanda yake baka labarin duba arraf ne wanda yake baka labarin baya an sace kaya ko an yi wani abu ba daidai ba a je a yi tsafi ko a yi bincike ta hanyar wannan ilimin a gano maka cewa abu yana guri kaza ko ya wuce a kaza shi kuma wannan gaba sai bincika maka gaba aka ce to wanda ya je gurin su fasa duhu bi ma ya kulu ya yadda abin da aka gaya masa na wannan bokancin ya aiki da shi a kasuwancinsa ko a sana'arsa ko a malantarsa ko a aurensa ko a rayuwarsa to faqad kafara bima unzila ala muhammad ya kafirce ma saƙon Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sa ba wanda ya san ba sai Allah sannan yake kuma man ata kahinan aw arrafan lam tuqballahu salatu 40 laylatan wanda ya je gidan boka ko dan bugun kasa sai ya kwana 40 yana sallah Allah bai karba ba nan ba a ce ya gaskata shi ba a'a kawai zuwa kai zuwanka kai gidan to sai shi usaimin ya wani tafsiri ya ce idan ka je ne don ka ƙuri, shi ka je ne don ka ƙaryata shi ka je ne a matsayinka na malami domin ka gwada shi ka gane ƙarya ike yi yace to wannan kai ba za a lalata sallaka ta kwana arba'in ba amma idan ka je ne a kanye maka da kuma ka je sai ka fasa ko kuma da ka je sai ka ɗan masa wani abu ka fito zuwanka kaɗai ai ya ba shi kwastoma akwai wani shi kuma da yake yi sai ya samu mutum sai ya saka shi sulabi a ɗakin sai ya rufe su kuma efcc ne suka kama shi a wata jiha sai slab da ya slab sai ya saka mutum a ciki sai ya ɗaura buzu sai ya zauna sai ce in ka salamu alaikum ka duba kowa ba ashe wani mutum ne a cikin ginin kan ne ka zo shi kuma ga shi ya rufe bakinsa sai ka firgice ka ɗaki ba kaga ba falo ba kowa ashe yana daga ciki sulaf aka yi aka rufe shi shi yana aiki aka yi masa a ciki aka sa sulaf sai ta gaya maka abubuwa ta gaya maka abubuwa ta gaya maka abubuwa wasu abubuwan ya ta canka ya ta canka har ya kamo inda wallahi ko ya ce mun kaza ya ce mun haƙi ne kuma da ba kai baƙin ne ya ce ni dogo ne kuma ya wallahi ya gane ma ni dogo ne ko bai gani ba daga nan kawai sai ka ta kai kuɗi ka ta kai kuɗi to aka dinga damfara wani aka dinga cutar wani aka dinga wanke wani abin ya yawa sai ya je kawai kai FCC kuma FCC akwai wani malamin suna kusa da su suka ce mu je aka je aka kamo shi ana ɗaga shi sai aka ɗaga buzun sai aka ga wani shatin slab ana ɗagawa sai ga mutum aka ce fito aka sa masa anko aka tafi da shi akwai wani kuma da aka kira shi a gaba na aka kira shi muna zaune a Abuja assalamu alaikum ita alaikun sar aka ce mu ne daga dutsen zuba a gane mu ce ban gane ci to ai mu aljanu ne ai taro aka yi na aljanu Shi ne a gurin aka zaɓe ka kuma saboda kirkinka saboda haka muka bugo maka waya domin mu sanar da ke to na gode so yanzu akwai abubuwa da za ka yi za ka yi sadaka ta ƙosai mai zafi guda kaza za ka yi sadaka da waina guda kaza kuma ka ce ƙur'ani guda kaza ka bayar sadaka sannan za mu sake bugo maka domin wani abin da za a yi maka ka fara yin wannan tukunna yace to na gode yaushe to za ka yi yace to ai na gode ne sai ce um, to yanzu ya zan yi imani cewa mai kiran nan nawa dakta ali illa eh. sai ce yanzu ya zan gane mai kiran nan nawa aljani ne ko mutum ne Allahu akbar yaro Allahu akbar cewa to mai gaggawa mai kake yi yaro ai za ka san komai ce, a'a saboda na ga annabi Ibrahim lokacin da ya zo ganawa da Allah ce Allah ka nuna min yadda kake kashewa ka raya ce baka imani zai ce na yi imani sai dai ina son zuciya ta ta samu nutsuwa da shi yasa nake so a tabbatar min da yadda za a gane sai ce Allahu akbar ai yanzu haka muna kallon ka yaro to mu kuma akan teburin mu hudu ne da malam nazifi da malam koki, da ni da shi da kan da muna zaune a teburin ta abinci yace to yanzu tunda ana gani na yanzu ya zan gane cewa tana ganin nawa yace Allahu akbar sai ke to yanzu ni ina nake kallo kuma ina nake Allahu akbar kana sauri yaro amma da bari a gaya ma ai ga kitan a tsaye a muka tsire da dariya muka tsire da dariya ce to kamar wani kaya na sa Allahu akbar kai kayan ka kala kaza ne ba su bane sai ce to shawarar da zan baka mutane sun dade suna damfara mu da irin wannan kaga duk abin da ka faɗa ƙarya ka faɗa dukkan gaba sai ƙarya ne kuma ƙarya kake kai ba aljani bane wannan kuma na biyu akwai hajiya gaban faɗi sunanta ba a Kaduna ta bugo min waya hankalinta ya tashi ta kasa bacci an kira ta daga hubbaran shehu na sakwato wai aljanu ne suka yi mitin a gurin sai aka zaɓe ta saboda kirkinta shine sai aka ce a kira ta mala suka dinka shirya mata abubuwan kuɗin da za ta bayar da abin da za a yi da yadda za ke ta ɗaukaka ƴaƴanta waye waye da mijinta duk aka gaya mata yake tana sauraron karatun sunna shine abin da eh, malam eh, kabir ya gaya mana cewa wannan sunna ta taimaka mana wajen shigar da sunna leƙa gidan kowa to Allah ya sa suna sauraron sunna TV annan ta ji malamai suna rushe irin waɗannan abubuwa ko ta bugo min waya a kara makalla hankali na ya tashi wallahi ina cikin tashi me ya faru yace aljanu malam suka kira ni ga ina da ke daga san kwata hankalin shehu suka yi mutum wai wai a rasa wanda aljanu su zaba sai ni sun hana ni bacci nace turo min lamba sai na ga layin MTN ne sai na kira ta yi ringin ta yi ringin ba ɗauka ba san bayan kama awa ɗin muna zaune da wani malami sai na ce to wata ya gane wannan ka a sake kira sai na ce malami ya sa a wai sai kira shi yana kiransa da sai rinjinsa biyu sai ɗauka sai ce sai ce masa waye kai ba ka ce kai aljani ba ne sai ka ji kaza kazanka dama haka kuke yi malamin mai zafi ne ya fara buɗe wuta ya fara an ce to sai ka kawo ba yace ina ganin ka kuma abin yadda kuke yi muna sani kuma za ka sha mamaki idan ka sake bugawa wannan matar waya duk wata ce sai na yi ma sai na duk inda kake sai na sa an kamo ka kuma yanzu haka a layin ka na gano inda kake na gano abin da kake na gano ko kai waye mana kawai sai kashe waya to yanzu wannan yana nan ana wa mutane irin wannan kiran ban san ko ya shigo kasar nan ba amma da Najeriya da Niger ana nan ana kiran yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati za a ba su sa'a aljani ne an yi taro an zaɓe shi an fifika shi za a zo masa da kaza kun ga wannan ma yana cikin hanyoyi hanyoyi da ake halaka mutane a raba su da Allah duk mutumin da zai maka da ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi ka amince a kasuwancinka ko a sana'arka ko a mulkinka ko a zamantakewarka ka shiga cikin wannan harkar to wallahi kai asarar duniya ka kai asarar lahirarka don yana cikin nawaqidul islam al sihr wa minhu as-sarf wal asr shi suna nan barkatai dokayen da na kama kadai wallahi za ku ba ku mamaki ko yanzu na ina tahowa akwai wani boka da na gani an kama a katsina mata aure ce yanzu haka a cikin waya ta an turo min sauti da hoto da muryarsa da kuma hira da yan jarida suke da shi da yan sanda ana jima duk kun sani a wayar mata aure ce malam boka ne yaro ne bai fi shekara bai kai ma talatin ba ya shirya mata wai tsafin da za ta mallaki mijinta ta mallaki gidanta malai dinga zuwa yana kwanciya da ita a gidan aurenta sai daga baya mijin ya gane sai ya shirya masa gada zare da 'yan sanda aka zo aka dinke shi aka ya ɗauro shi aka zo da shi gaban 'yan sanda suka tara 'yan jaridu ake hira da shi matar in ka ji abin malam zai baka in ka ga hoton matar na abin zai baka takaici a ce mata aure irin wannan mata aure wuyanta kawai karkokin gwal ka gani ko karkokin gwalagwalan da mijinta ya cika mata a wuyanta kyau mace malam amma ta je tana kwantawa da wani me kike nema a duniyar nan a shi sa wani malami ya shirya wa wata mace dabara so ta ce malam ni a duniya magani ɗaya nake so ka bani ya ce na me Ya ce in mallaki mijina yace abu ne mai sauki ce me ce je kike kamo kumurcin maciji. kumurci Ya ce eh kin sa zan ma kumurci daban yake ce haka nake so kamo shi ta tafi wajen masu wasa da maciji ta ce don Allah ina son kumurci suka ce an wama wasa da shi ƙananan zan muke wasa da su kumurci fa irin mugun kenan wanda shi ba ma sai ka tsokane shi ba da ya ganka zai kanka kace aina ke samun sa suka ce akwai wata bishiya ta kuka ta yi kurgo kato wani ce to ina ganin ɗaya a gurin ba ma zuwa gurin Ta ce a wani guri ne ta ce ni zan je amma kafin ta ku gaya mun me yake so suka ce daga ci abin da yake so yana son kwai in kina ba shi kwai yana son kwai kace shi kenan an gama wallahi matan nan saboda bala'in sun ta mallaki mijinta sai ta je ta siyo kayaye sai ta zo ta aje a bakin ramin kumurci ya fito kumurci ya fito ya ci ya ya kwai goma ta zo ta ki saka masa a nesa ya fito ya sha kwai tana jansa tana jansa sai ta yi rami kato a nesa da ramin a nesa da kogon sai ta kawo buhu sai ta sa a bakin ramin sai ta sa duke ta daddanne zo sai ta jefa kwan a cikin ramin to ya saba yana fitowa yana zuwa kwan da zo sai leƙa sai hango kwan a cikin rami a cikin ramin buhu ne kuma tana cin a a wata bayan wata bishiya tana kallon sa kawai sai ya fara shiga ya fara shiga da ta garabinsa ya shiga ta taho ta taho ta taho ta taho ta taho tana zuwa sai ta tattara shi ta tura shi ciki sai ta kawo bakin buhunta ta ɗaure kai mata jaruma ce malam malam ta ama amma in ka kace wa mace za ta mallaki mijinta malam ba abin da ba za ta ba ka kama wannan buhun yana mutsul ta tafi da shi wajen malamin malami yana kawai sai ga an shigo ana abu yana wutsin wutsin wutsin ita ne wannan tace kace a kawo ita kumurci tace shine So sai tashi zaune kamar zai fitsari ya aka kika same shi tace malam kai fa kace a kama kumurci saboda ya ga mata abin da ba zai yi bane dan ya hutar da ita ita kuma sai sai abin da ba zai yi ba dan ta nuna malam fa tana fa da bukata wani abu sai sai aje ana ta aje ita ta tafi sai in tafi ina ai an gama baki magani kace na me yanzu ke ke kina da dabara da kazanci, da hikima da wayo da hila da makirci da kaidin da zaki iya kama ku murci amma ki kasa kama mijinki mijin da murmushi kaɗai sai kama shi kwalliya kaɗai sai ta kama shi kashe ido kaɗai sai kama shi iya girki iya magana ki je abin da zaki mallaki mijinki kuma Allah ya baki basira kama kumurci wallahi ba wanda baki a kama a duniya ba saboda haka asiri ya riga ki je ki wa mijinki dabara yadda kika wa kumurci kika kama shi ki je ki wa mijinki dabara shi ma ki kama shi wassalamu alaikum wa rahmatullahi karanta ayoyin da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون قالوا يا موسى إما, إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقاه قال بل ألقوه فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا قيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتاه فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى فلما جاء فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يفلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون صدق الله العظيم akbar ka tsaya alhamdulillah rabbil alamin muna yi wa Allah godiya muna kuma addu'a da godiya ta musamman ga babban malamin mu Sheikh Aminu Ibrahim Borawa dangane da bayanai da ya mana dangane da illolin sihiri da tsafe tsafi a cikin wannan al'umma kuma ya yi wa'azi wanda yake na buga misali a aikace abubuwan ne da suka faru ya mana bayani sannan kuma ya kawo mana ayoyi da hadisai da shari'a take tsoratar da mu wannan mummunan aiki da najeriya da benin da chad da ghana da kamaru duk wuri ne guda da matsafa suke baje kolinsu muna fata idan kunne ya ji jiki ya tsira yanzu abin da ya zo wannan ƙarshe insha Allah ta'ala karfe biyu na dare kenan a wannan gari A kuma za mu saurari gajeriyar sanarwa wanda da gaske sha za muna bukatar yan uwa daga hannu saboda mu yi addu'a ta zaman lafiya mu yi addu'a ta saukan albarka da alheri ga wannan gari da kuma addu'a ga kawukan mu da iyalanmu da matanmu gaba daya wanda Sheikh Allah rahma Ahmad Suleiman zai rufe mana da wannan addu'a na masu tsada amma muna gayyata yan kwamiti na shirye-shiryen taron da za goge, su zo su ba mu jawabi don abin da zai faru da abubuwan da ake so karfe nawa za fara saboda mutane su zuwa kan lokaci malam bismillah a ƙarshe muna yamma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kamu wannan lokacin a ƙarshen wannan zaman da muka yi mai tarin albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya samu amfana da abu da malamai suka gabatar muna da shi to abun da sanarwar da ke wurin shine ana son gobe daga bayan sallar lisha gaba ɗaya za a fara saboda na. saboda akwai malaman da muka aikin sata taron sami a taron sata abun gaba taron safe karfe tara za na safe sannan na wa'azi bayan lisha gaba daya domin muna da kakin malamai da suka fito daga garuruka nijar da ghana da togo ana son su masu gabatar da wani abu da ke gare su gabanin wannan malaman namu su zo su ci gaba da gabatar da wa'azin da suka gabatar yau saboda haka ana bukatar mutane a yi saurin fitowa gobe Allah subhanahu wata'ala ya nuna muna gobe lafiya kuma ya sa mu dace da abin da ake bukata Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace ga baki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam muna ba yan uwa uzuri akwai wasu malamai da ba a gansu ba ba a ji muryar su ba daga Najeriya da Ghana da sauran gurare insha Allah gobe duka za a ji su waɗanda ba su samu damar yin wa'azi ba saboda damuwa da za a yau kuma za a yi gobe to muna fata yan Allah ya ba mu ikon dacewa kuma ya sa mu zo lafiya mu kuma tashi lafiya za mu rufe da addu'a kamar yadda aka saba sha Allah ta'ala muna fata Allah ya karba doyin mu Allah rahma bismillah يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم sultanika صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله كتاب من دكان الخير كاري من دكان شر كسام جماعة الدنيا لافيا يا الله منا روقنك كبيا من بقاتون الخير دمك روقنك بقاتون الخير دم روقك بأ الله كحرم تامنا شر دمك نيمان تلنك يا الله كتريمو sharrin da mu ne matsari ba Allah ka same mu da shi Allah ka yi mana albarka kai wa iyalinmu albarka kai wa ƴaƴan mu albarka kai wa zuriyar gabaɗaya albarka ka ba mu ilimi da arziki masu amfani ka amfana da mu da al'umman mu abin da ka ba mu Allah muna ka muna tawassuli da alƙur'ani ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasashe namu laifuffukan da muka maka saboda su hujja da mai da halin da muke cikin rashin tsaro Allah mun tuba ka yafe mana kuma ka yaye mana ya Allah muna roƙonka ka sanya albarka a cikin wannan taro da za a yi na gobe Allah ka sanya ai taro lafiya ka yi wanda za a naɗa jagora ka kama hannunsa zuwa ga abin da kake so kake yarda da shi ka tsare shi ka kare shi daga yadda abin da baka so baka yarda da shi ya Allah ka yi dukkan malaman nan namu albarka ka ƙara wa rayuwar su tsawo ka cika ta da albarka ka ƙara wa ilimin su yawa ka kuma yi masa albarka ya Allah dukkan mu bayanka ne kowa na da bukata iri iri zuwa gare ka ka san kowa ka san bukatar kowa duk abin da kowa yake nema na alkhairi a duniya da lahira ba abin da ba ka da shi Allah kuma ka da rowa Allah ka bamu duk abin da muke tsoro na sharri a duniya da lahira ba abin da yafi karfin ka Allah ka tsare mu ya Allah ka tsare mu albarka alqur'ani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعضاه أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم نسألك اللهم بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك أن تقضي حوائجنا كلها جقها وجلها علانيتها وسرها ما سألناك منها وما لم نسأل ونسألك اللهم غفران ذنوبنا كله جبته وجله علانيته وسره خطئه وعمده ما استغفرناك منه وما لم نستغفر ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم عليك بالذين يقتلون المسلمين اللهم عليك بالذين يدبرون قتل المسلمين اللهم عليك بالذين ينظمون قتل المسلمين اللهم عليك بالذين يحتملون قتل المسلمين اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته